a wannan gari na kaduna a wannan safiya ta lahadi uku ga watan ramadan bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku wanda ake kwatanta shi da kalandar albashi ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ina so in amfani da wannan dama in taya mu murnan shiga wannan wata mai albarka wata ramadan na wannan shekara ta 1433 ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sada mu da alkhairai da falala da dukkan abubuwan amfani da ke cikin wannan wata Allah ta'ala ya ba mu dacewa ya yi mana gamdakatar wajen aikata abin da Allah zai yarda da mu ya karbi ayyukanmu da dukkan ibadodi da za mu yi a cikin wannan wata Allah ya ba mu lada ya ninninka ya rikanya mana ladan da ake samu a wannan wata daga ƙarshe kuma Allah ta'ala ya samu cikin 'yantattun bayansa waɗanda ya tabbatar ta harshen manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa a kowane dare yana 'yanta bayi masu tarin yawa a wannan wata tun daga farko har zuwa ƙarshe Allah ya samu cikinsu bayan wannan taken ko matashiyar maganar da za a yi a wannan safiya insha Allah ne ilimin zamani ku matasa wannan mawdu'i ko matashiyar magana ina fahimtar ya dace da lokacin shi domin ba wai kawai ana so ne a yi magana akan ilimin zamani ba a'a ana so a dubi irin kalubalen da ke fuskantar al'ummar musulmi musamman kuma matasa waɗanda ake gani su ne makomar al'umma domin matasa a duk inda suke ana sa rai su zamanto su ne za su cicci al'amuran al'umma bayan dattawa iyaye sun kau sannan kuma a lokacin da iyayen kenan ana sa ran su samu shirya da shawarwari da nusarwa daga su iyaye din ba ina so ne in raddin maganar shugaban zama ba amma ba na jin a nan akwai wani matashi da ke ɗaukan shi shugaba da iri irin a matsayin cus domin mu abin da muke ɗauka idan ba su ba mu wanda kuma duk yake matashi bai fahimci haka ba to tsakani da Allah an samu matsala a tunaninsa an samu matsala a tarbiyyarsa an samu matsala a fahimtarsa ta rayuwa kuma an samu matsala a ɗabi'arsa domin iyaye dattawa suke ba da shawara suke nusarwa suke saitawa don sun gajiya sun ga yau watakila ba za su ga gobe matashi ko bai gajiya ba yau kawai ya gani bai kuma da tabbatar zai ga gobanci ma don haka in yana neman abin da zai kai shi ga tudun mun tsira a wannan duniya to yana bukatar shawarwari daga magabata waɗanda su ne asalin waɗanda suka gajiya suka ga yau kuma ake sa rai su ga gobe in ma ba su gani ba to wannan daga Allah ne tunda kowa yana da lokacin mutuwarsa kuma lokacin yayi zai tafi bisa wannan su matasa ana sa masu ran cewa su za su maye gurbin waɗanda suke dattawa matashi a cikin addinin nan shi ake ɗauka a matsayin mukallafi na farko domin wanda bai balaga ba mun san ba mukallafi ba ne a shari'a wanda kuma ya balaga ya zan matashi duk da cewa mataki na matasantaka ɗin matakai ne mabambanta wani matashi ne a matakin farko wani a tsakiya wani ya kai makura na matasantaka amma dai dukkansu matasa ne da kuma ya riga ya wuce marhalar matashi don haka ba shi ne mukallafin farko ba shi takalifi ya hau kansa da daɗewa shi yasa duk al'ummar da take so ta ci gaba to tana ba da muhimmanci kwarai ga matasanta domin su ne masu jini a duka masu kazar-kazar su a cikin kowace al'umma kamar inji ne a mota idan ba inji mota ba za ta fi ba to haka matasa suke domin su ne abinda da larabci ake kira mustakbal wato makoma ko da harshen turanci ake cewa future na al'umma don haka wannan darasi ko wannan maudu'i ina ganin ya dace da lokacinsa musamman da yake ga halin da muke ciki mu musulmi na koma baya ko yin baya-baya a harkar da ta shafi ilimi ma gaba ɗaya ba kawai ilimi na a zamani kamar yadda akan ce ba a ilimi ma gaba ɗayansa abu na biyu da ya kamata in faɗi kafin in shiga cikin muhadarar shine kalmar ilimin zamani kalma ce wadda ba bakuwa ba amma nakan samu matsala da ita kwarai Da in aka ce ilimin zamani galibi a wato ana ɗauka a matsayin kamar ilimin boko ko ilimin sana'a ko ilimin da bature ya zo da shi ko makamancin wannan tare da cewa mu musulmi dukkan ilimi mai amfani ilimi ne a wurinmu don haka babu wani ilimi da yake na zamani don tun tare duk abin da za a kira shi ilimin zamani a yau akwai shi a cikin littafi imma da cikin alkur'ani kai tsaye ko cikin maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ko cikin abubuwan da magabatan manyan malamai a wannan al'umma tun shekara dubu ɗaya da ɗari uku da 'yan kai har zuwa yau suke ta bincike suke ta zaɓuɗowa kuma suka rubuta a cikin littafansu don haka in aka ce ilimin zamani nakan ɗan samu matsala wani ilimin ake nufi ilimin zamani to amma tun da dai manufar a isar da saƙo ne to za mu ɗauki kalmar ayat da take ilimin zamani a cikin abin da zan gabatar a wannan muhabara na ɗaukar ma'anar ilimin sana'o'i ilimin boko ilimin da aka ce bature ya zo da shi ko tsarin da bature ya zo da shi na karatu ko makamancin wannan duk inda na ambaci kalmar to za ta yi ɗaukar kowanne daga wannan ta yadda zai zama mun samu sauƙi wajen kaiwa ga gaci insha Allah a cikin wannan ah, muhabara ne sannan kamar yadda na saba galibi in na zo nan nakan haska lakcar ne a bango ta yadda za a iya bi na cikin sauki to amma an ɗan samu matsala da na'urar lantarki wala'alla kila za a samu janareto in ba da dama ake kai samu matsala ba in an zo za a ci gaba insha Allah za a ci gaba da gani zuwa yanzu dai tun da ina da shi zan ci gaba da amfani da abin da ke gabana insha Allah na kafa ita muhabara din kamar zuwa gida bakwai kashi na farko takaitaccen bayani ne dangane da ma'anar kalmar ilimi sai kashi na biyu da ya yi tsokaci a kan rabe-raben ilimi sai abu na uku da ya yi magana a kan hukuncin kowane ɓangare ko kowane kaso daga cikin kashe-kashe ko kowane ɓangare daga cikin ɓangarori ko nau'i daga cikin nau'o'i na ilimi sai abu na hudu wanda ya yi magana akan falala ta ilimi na shari'a da kuma matsayin masana ilimin shari'a sai abu na biyar da zai magana insha Allah akan keɓance-keɓancen ilimi na shari'a da ilimi na sana'a ko ilimin zamani sai abu na bakwai ɗin insha Allah da zai magana akan jiya ba yau ba da kuma irin ƙalubalen da jiya ta bar yau da kuma irin kalubalen da yau ɗin ke ciki sa'annan sai a matakin ƙarshe wanda kila shine kaso na takwas sai ya zama kamar in shawarwari ne da kuma taujihat dangane da yadda za a fuskanci kalubale din insha Allah ina roƙon Allah ta'ala ya yi mana muwafaka wajen gabatar da abin da zan gabatar kalmar ilimi kalma ce ta larabci abin mamaki duk da cewa bahaushe ya hausantar da kalmar ta yadda duk wanda ke jin hausa ko da ba bahaushe ba ne in dai gwargwadon jin hausansa ta ya kai yadda za a iya cewa eh yana jin hausa to da an ce ilimi zai fahimci abin da ake nufi amma dai asalinta balarabiyar kalma ce to kasance balarabiyar kalma ce akwai bukatar mu fassara ta a yadda larabawa suka fahimce ta sannan mu dawo mu dube ta a yadda malamai na shari'ar musulunci suka fassara ta kuma bangaren da malaman shari'ar musulunci suke wa kalmar ilimi tsakani da Allah ba ta yi nesa ba da fassarar da waɗanda ba ba musulmi ba suke ba kalmar ilimi a haka larabci kalmar ilimi kamar yadda zuwa cikin littafin al-misbahul munir na nufin al-yaqin suka ce al-ilmu al-yaqin ilimi ma'anarsa yaqini sakankancewa tabbatarwa ya zama ko mutum bai da shakku ko a akan abu to in an samu irin wannan yanayin sai a ce an samu ilimi kwaru a alima ya idan ta yankana. akan ce alima ya sani fi'li madi kenan ya lamu fi'li mubarai yana sani ta yankana in yana da yaƙini da sakankancewa da tabbatarwa ta yadda babu shakku cikin wannan sanin nashi waje bi ma'ana alma'arifa maarifa kalmar ilimi na zuwa da ma'ana ta ma'arifa mutum ya zama ya san abu sani ya fahimce shi fahimta ya gane shi ganewa ya tantance shi tantancewa wannan ta ke kira al-ma'arifa wannan a larabci al kan zo da ma'ana ta al-ma'rifatu kamar yadda yakan zo da ma'ana ta al-yaqinu a galibi a cikin littafin kamus al-kamus al-muhit kenan aka ce alimahu ka sami abu kalmar il mazdarin daga aliman alima alimahu ai sami'ahu wato wazanin ma'aunin iri ne a larabci alimahu ka sami abu za a ga cewa wazanin iri ɗaya ne wasu duk iri ɗaya ne ai ilman wanda asali ne masarin ilman bil kasr ai ku, ya san abu wa alima huwa fi nafsihi ya san abu shi akan kansa akan ce rajulun alimun wa alimun jan ulama akan ce rajulun alim malami mutum masani akan ce alimun mai yawan sani jam'in sa shine ulama malamai masana kenan akan ce Allah manyan masana kamar yadda haka larabci za a ce johal wazanin johal fu'al to haka nan ma Allah haka yake to wannan fa da a harshen larabci ne domin su larabawa suna da wata ka'ida sananniya idan za ka yi magana akan wata kalma ko wata ibara to yana da kyau a fahimce ta a yadda harshen larabci yake ɗaukanta domin a wani lokaci akan samu bambanci wajen ma'ana tsakanin ma'ana ta harshe da ma'ana ta shari'a wani lokaci kuma akan samu iri ɗaya ba wani bambanci to shi yasa yake da kyau duk kalmar da asalin ta larabci ne idan an zo a yi mata fassara ta harshe sa'annan a yi mata fassara kuma ta shari'a a sharance kalmar al'ilm malamai sun ce ma'anarta bai nesa da ma'ana ta harkar larabci ba domin abin da suke fassara al'ilmu da shi shine ma'arifatu shay'i alama huwa bihi sanin abu a yadda yake ka san abu a yadda yake to wannan shine al'ilmu kenan da za ka samu wani abu ko ka san wani abu ba yadda yake ba to wannan ba ilimi bane kuskure sai zaman to wa'am in dai ka san abu ba yadda yake ba ga yadda abin yake kai sai ka ɗauka ba haka yake ba wani yanayi ne to sai a ce ka samu wa'azi ga shi dai kamar kana da ilimin abu amma ka kuskure sai zama wa'azi amma in ka san abu a yadda yake to sai a ce ka samu ilimi wanda wannan ilimin kuma dama yana fa'idantar da yaƙini amma shi a shek muhammad ibn salihu al-usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin kitabul ilm dinsa shi yana ganin cewa ilimi ba ya ma a fasara shi domin sanin da aka yi wa ilimi sanayya ce da ai ma an ba san shi ba a bukata a fasara shi sai ya nakali daga wani malami wanda bai faɗi sunan malamin ba a cikin littafin yake cewa wanda daga cikin malamai ya ce inna ilma awdamu min an yu'arraf ai ilimi bayyanansa fitowarsa a fili ta kai gaba ma ya bukata a fasara shi gaba ɗaya shi yasa akan ce wani mai ilimi ne ko wani mara ilimi ne wani jahili ne ko wani ya ki ya ki jahilci don me saboda ilimi wani abu ne sananne kawai sanin shi ya kai ga ba ma a bukatar a ce ga fasararsa a takaicin takaitawa dai daga waɗannan abubuwan za ku cewa ilimi yana da ma'ana ta harshen larabci kuma yana da ma'ana ta shari'a amma ma'anar shari'a ba ta nesa daga ma'anar larabci ba ma'anar larabci ba ta nesa daga ma'anar shari'a ba ba ya cewa duk gaba da abin da ya kunsa kawai shine ilimi na nufin sanin abu yadda ya kamata a san shi malamai sun fassara ilimi ta hanyoyi daban-daban kuma ta fuskoki mahaifanta to a wannan muhabara ɗin na zaɓi in yi amfani da maganganun malamai guda biyu kawai magana ta farko maganar da Sheikh Yusuf Al-Qardawi yayi a littafin sa Ar-Rasul wal Ilm dangane da rabe-raben ilimi a wannan littafi ya raba ilimi gida biyu yace akwai ilimin shari'a da ilimin sana'a ilimin sana'a game da na gaya mana tun farko na ɗaukar ma'ana ta ilimin zamani a cikin wannan lacca da muke gabatarwa kuma na ɗaukar ma'anar ilimin boko ko ilimin sanin fannoni na rayuwa gaba ɗaya ma'ana duk wani ilimi wanda asalinsa ba yadda za a wa Allah bauta ta kai tsaye kamar sallah azumi zakka hajji ba kamar tauhidi ba to wannan ilimi ana ɗaukarsa da ma'ana ta ilimin boko ko ilimin sana'a ko ilimin fannoni ko ilimin rayuwa ko ilimin zamani duk a wannan muhabara ɗin ku ɗauka ma'anar su ɗaya a cikin littafin ihya ulumuddin na abu hamid al-ghazali an raba ilimi bisa ginshikai guda uku ginshikin farko asali a bangare na asali ko bisa ginshikin asali a wannan ginshikin an raba ilimi gida biyu ya ce akwai saukakken ilimi wato ilimin da aka yi wahayinsa wanda aka koya daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai kashi na biyu na wannan ginshiki ilimin da ba saukake ba amma ana samun sa ta hanyar zurfafa tunani ko gogayya ko saurare ya ba da misali da ilimin lissafi ilimin likitanci da ilimin harsuna domin kaga ilimin lissafi ana samun sa ne ta hanyar zurfafa tunani shi za a malaman lissafi kamar na wannan zamani da ma na bayan nan wani lokaci kai duk ka gama tunaninka ka ba su shawara ko ka gaya musu magana amma su gaba ɗaya abin da suke tunani daban saboda yanayin lissafi yakan ɗauki lokaci kwarai ya sa ya ɗauki lokaci su zurfafa tunani kafin su iya haɗa ɗaya da ɗaya ba su biyu ko hudu da hudu ya ba su takwas ko hudu sa hudu ya ba su sha shida ko hudu a raba wa biyu ya ba su biyu wannan zurfafa tunanin da suke yi sai ya sa za ka iske galibi kamar wanda ake cewa turanci mathematician tunanin su yakan saba wa tunanin sauran masana saboda fannin su na buƙatar zurfafa tunani kwarai idan mun zo bayani akan wannan nan gaba zan ba da misalai irin wanda za mu gane a matsayin mu na ɗaliban ilimi na addini likitanci kuma ilimi ne ba sauƙaƙe ba amma ana samun shi ta hanyar gogayya yau da kullum lura jarrabawa mu ma marasa da ake kira da turanci a da larabci ko kuma experience da turanci ilimin likitanci an gina shi ne akan wannan a jarraba magani a ga yaya za a yi ko menene zai zama sakamakon shan maganin misali a ɗauki ɓera ko ɓeraye in jam'in ya tabbata a hausa a ɗauki ɗera, a kan gida biyu wannan rukunin guda goma wancan rukunin guda goma dukkan su yanayin su daya sai a ba wannan tseren ko wannan rukunin a ba su magani waɗancan a ki ba su bayan awa daya ko bayan kwana daya ko bayan kwana biyu sai a ga yaya bambanci zai zama tsakanin waɗannan da wannan musamman idan an gano cewa wannan tseren yana da wata lalura sai aka yi ƙoƙarin ƙirƙirar magani sai a jarraba a kansu to sai a ga maganin ya warkar da wannan ko kuma maganin bai iya tasiri ba ko ma ya monana yanayin rayuwar waɗannan wannan kashin ne amma wancan kashin da sauki to irin wannan mubarafa irin wannan gogayyar ita ta ba da dama har aka haɓaka fanni na likitanci dabbobi ne mutane ne duk wannan gogayya ɗin yau da kullum su ne suka taimaka aka samu haɓaka wannan ilimi sai kuma ilimin harsuna ko harafa idan wannan jami'in shi ma ya tabbata za mu ga cewa jarki ne ko kuma za mu ga cewa fanni ne wanda galibin shi kuma saurare kawo shi ta hanyar saurare ne Ke za ba da misali wanda ilimin da ba saukaki ba amma ana samun shi ta hanyar zurfafa tunani kamar ilimin lissafi ko gogayya kamar ilimin likitanci ko saurare kamar ilimin harsuna kun ga kenan a wannan matakin bisa la'akari da ginshiki na asalin ilimi to ilimi ya kasu gida biyu bisa asali bisa ginshikin asali saukakken ilimi ne wanda yake wahayi ne littafin Allah da sunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai kuma ilimin da yake ba saukake ba amma ana samun ta hanyar zurfa tunani domin qur'ani ya fadaitar ya zaburar da a tunani ko ta hanyar gogayya qur'ani ya nuna muhimmancin gogayya ko ta hanyar saurare qur'ani ya nuna muhimmancin kyakkyawan saurare kaga shi ma ko da yake sa ba saukake ne. amma yana da inda ya shawo ya shawo yana da mabukudansa daga asalin ilimin saukake din sai ta bangaren hukuncin neman ilimi shi na biyu kenan hukuncin nema to ilimi ya kasu gida biyu ilimin da yake wajibin kowa da kowa ne ya nemi sanin shi shi ne da za a bauta wa Allah da abin da ya shafi ilimi dangane da kyawawan ɗabi'u da abin da ya shafi ilimin da yake da alaka da sanin ya kamata wannan ilimi ne da ya zama wajibi kowa da kowa ya koya sai bangare na biyu ko kashi na biyu na irin wannan ilimin a bisa ginshiki na hukuncin neman sa wajibin al'umma baki da ilimin da yake wajibin al'umma baki gida sai ba da misali kamar ilimin noma ilimin likitanci ilimin ana da magunguna ilimin zane-zane da kimiyya da fasaha yake su wannan a ƙarƙashin wannan shi ilimi ne da yake wajibin al'umma ba gida idan waɗansu suka sani sun ɗaukewa wasu matuƙar yawan waɗanda suka sanin ya kai ya biya buƙatar al'umma amma ko da an samu wasu sani amma yawan su bai kai su ɗaukewa al'umma buƙatar ta ba ko su biya wa al'umma buƙata ba to al'umma gaba ɗaya suna da laifi sai ginshiƙi na uku ya matsayi idan an dubi ilimi a ginshiƙi na matsayi to a iya ilimi ya tafi gida uku yake wanda ake bukata wanda ake ya halatta da kuma wanda aka haramta ilimin da ake bukata shine ilimi na shari'a ilimin sanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin sanin haƙoƙi ilimin da za a bauta wa Allah ana bukatar sa wanda aka halatta shine ilimin ƙwarewa a fannoni sai dai shi kuma wanda aka halatta in ya samu kyakkyawan niyya to sai ya zama cikin wanda ake bukata sai ya koma ya tashi daga halal sai ya koma abin da yake ibada amma in an yi kyakkyawan dinya kawai dai an yi don more duniya don kawai a ce na yi to ya dai halarta a kuma bai zama haramu ba har ila yau sai dai kawai a rasa alkhairi ne na samun lada a cikinsa to sai kuma wanda aka haramta shine misali ilimin da ya shafi ƙoƙarin gano mai zai faru gobe ba ta hanyar mumarasa kamar da misali za a ce za a yi kitsewar rana ta hanyar bincike na ilimin hisabin falaki ba wannan ya halatta babu laifi amma a gano waye ta ajina waye ta muta wa zai mutu gobe waye da rayu kamar yadda bokaye misali suke yi da masu bugun taurari irin bugun taurarin da aka yi magana kamar astrology kenan wanda da ba ta da shi ba sabanin astronomy wanda shari'a ta haifar da shi matukar an amfani da shi a matsayin silafin ko haddaini wato takobi mai kirkin ku ta yi banna a ya gyara to an yi amfani da shi ta bangaren gyara astronomy babu laifi an yi amfani da shi ta bangaren barna to an yi laifi a wannan wurin amma ba shi ilimin ne kuntu kukin sa ya zama to matsala ba amma astrology to wannan kankan ba ne a haƙƙin Allah tabaraka wa ta'ala wanda al'ummar musulmi ba su da bukatar sa to wannan shine yadda malamai suka karkasa ilimi za mu iya gani daga wannan ma iya ɗauka mu dunkule gaba ɗaya mu ce kenan da ilimi aka su gida biyu akwai ilimi na shari'a akwai ilimin da ba na shari'a ba amma ya halatta a nema kuma zai ma iya zama wajibi ko ya zama to abin da za a samu lada gwargwadon yadda niyya ko kuma bukata ta kasance wanda insha Allah nan gaba za mu magana kansa neman ilimin shari'a domin yin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora kowane bawa wajibi ne a cikin suratul nahl sura ta sha shida aya ta arba'in da uku da suratul anbiya sura ta ashirin da ɗaya aya ta bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi waɗanda suka sani idan kun kasance ba ku sani ba fas'alu fi'ili ne na amri wato umarni ne duk inda umarni ya zo a harshen larabci a cikin shari'ar musulunci inda aka amfani da kalma ta umarni to wannan na nuna wajibci ne matuƙar ba a samu wani dalili da ya kora wajibcin zuwa ga mustahabbanci ko halacci ba a nan wani ba a samu wata karina da za ta kora wannan mataki na wajibci zuwa ga wani abu ba a cikin suratu muhammad sura ta 47 aya ta goma sha tara. Allah Ta baraka wa ta'ala ya ce alam annahu la ilaha illallah ka sani cewa ba wanda ake bauta zai cancanta sai Allah wannan fa'alam shi ma umarni ne ka sani an ba da umarni da a nemi sani kenan ya za ka gama a cikin sotul alas aya ta farko zuwa ta biyar umarni aka ba a manzo sallallahu alaihi wasallam da ya karatu اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أقرأ كم wannan aya fa'alam annahu la ilaha illallah al al-bukhari a cikin sahih dinsa sai ya aska da babu ya kawo wani babu ya ce Al'ilmu al ilmu a al amal ashe ilimi ake fara yi ko kuma Al'ilmu ilmu qabla al-qawl wal amal ilimi ake fara yi kafin a faɗa sai an sani sannan a faɗa sannan a aikata sai kawo wannan ayar ai Allah ta'ala ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wa taghfir li dhanbika Walilmuminina وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متكلمكم masuwaku. Allah sai ya nuna a sani ka sani ba wanda ake bauta da cancanta sai Allah kuma ka nemi gafarar zunubanka da na mu'minai kana nan sai aka umarce shi da yin wani aiki aikin nan yana buƙatar magana sai da shine astaghfirullah kaga kenan aikin da aka umarci manzo wa astaghfirullah da bika umarni ne ya yi aiki aikin nan kuma ya kunshi magana amma sai da aka zo da fa'alan kenan sanin shi ke zuwa kafin magana da aiki to umarni ne babu kuma abin da ya juyar da umarnin na wajibci zuwa ga waninsa to shi ma nan na nuna cewa neman sanin ilimin shari'a wajibi hadisi ya zo a cikin mojan na tabarani kuma al-khatib al ya fitar da wannan hadisi wanda hadisi na sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ce akan kowane musulmi a wata wayar ala kulli mu'minin ilmi faridatun ala kulli mu'minin neman ilimi farilla ce akan kowane mumin mace da namiji kenan wajibi ne su nemi ilimin shari'a su sai da za su bautawa Allah ka wa ta'ala dan ilimin da kake bukatar sa don ka sauke nauyin da Allah ya dora maka don ilimin da kake bukatansa don ka bauta wa Allah a matsayinka na halittar Allah da aka halitta domin bautar Allah to wannan wajibi ne a kanka kai a kanka idan kuwa umarni ne na kowa da kowa wato wajibi ne da ya shafi al'umma dukanta to wajibi ne akan al'umma gaba ɗayanta idan waɗansu ka sani sun wa wasu sai dai yawan wanda za a sani dole zama yawan su ya kai adadin da za su ɗauke wa al'umma wahala su biya mata bukatunta su cike guraben da ya kamata su wakilce ta a duk fagage da ɓangarorin rayuwa da ake bukata wannan shi abin da ya tabbata a littafin jami'u bayanin ilmi wa fadli na ibn abdulbarri haka nan ya zo a cikin littafin almajmu'u na al'imamun nawawi haka nan shekul islam ibn taimiyya a cikin majmu'ul fatawa shi ma ya nuna haka cewa wannan duk aikin da yake wajibi ne akan al'umma duka to wannan neman iliminsa wajibi ne akan al'umma duka idan waɗansu suka sani sun ɗaukewa wasu kenan za mu gani ilimin shari'a ya tafi gida biyu kenan akwai ilimin da yake fardul aini akwai ilimin da yake fardul kifaya fardul aini wajibin kowa da kowa ne fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun fa alam annahu la ilaha da kuma talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ko ala mu'min idan kuma aiki ne na al'umma gaba daya to farin ce ta kifaya al'umma ta san wannan gwargwadon abinda ake bukata da zai cika gurbi din shi kuma wannan shine abin da ijma'in malamai ya tafi to sai ilimin zamani shi kuma yana da nasa hukunci din wanda malamai muhakkakai malamai matabbata cikin ilimi amintattu suka yi bayani akan hukuncin neman ilimin zamani misali a shan abdulaziz ibn ba'ad a cikin littafinsa kitabul ilmi wa akhlaqu ahlihi ya faɗi kamar haka yace al-ulum ghayr ulum shar'iyya a min istikhraj maadin wa shu'un zaraa wal falaha وسائر القلوب الناجعة قد يجب منها ما يحتاجه المسلمون وقد يكون فرض كفاية ولولي الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون ويساعد ويساعد أهلها في ذلك أي بما يعينهم على نفع المسلمين والإيداد لعدوهم وعلى هدم نية الأرض تكون أعماله عبادة لله عز وجل متى طلعت النية وخلصت لله وإذا فعلها بدون نية تكون من المباحات ابن باز يتيم nau'o'i ko fannoni na ilimi wato ba ilimi na shari'a ba ilimin da zai ba da dama iya fitar da ma'adanai wanda ake kira da turanci mineral resources kamar fannin sarin kwarewa da gogewa a harkar ma'adanai da za mutum ya goge a petroleum resources misali ya goge a mineral resources gaba daya ya goge a mining ya goge a koda energy finance ko energy finance domin dukkan suna da alaka ne da abin da shafi ma'adanai ya goge a harka ta da don zai iya sanin ma'adanai da suka shafi su ya goge a harka ta kasa gaba ta abin da ya shafi abin da ake iya fitarwa kamar hatta wata su harka ce ta ruwa sanin yadda za a sarrafa ruwa ya ba da hasken rana ko ya ba da, ya amfani da hasken rana ya samar da kamar sanadarin wutar lantarki kamar misali abin da shafi sola ko ya amfani da ruwa ya samar da electricity tunda daga ruwan ne ko ana amfani da ruwa ya samar da waɗansu abubuwa da al'umma ke bukata tun ba gane ne aiki ce da abin da ya shafi shugunin zara'a abin da ya zama harkar gona harkar noma yadda za a yi noma ko yadda za a bunƙasa iri ko yadda za a kyautata kayan noma in an samu ko yadda za a haɓaka wuraren ajiye su da killace inda za a je ko yadda za a yi kasuwancin su da harka ce ta zara'a da abin da ya tafi gona gaba daya kenan ba sai noma irin wanda ba haushe ya sani a matsayin noma ba dan ba haushe haka ce noma yana ɗauka kawai abin da ya shafi harkar tuwo amma noma ta no harkar noma ta wuce nan kiwon kibi kiwon kaji sarrafa kwai dukkan su harka ce ta noma ko ba noma bane dukkan su noma ne samar da itatuwa wanda suke masu abin da kira economic tree wanda suke iya haifar da abin da zai kawo alkhairi da bunƙasa ƙasa dukkan su noma ne wani kawai harkar da yake ya shuka itatuwa ne waɗanda ba ba a cin yayansu gina ba ba ta yayan harkar da ya kware kenan economic tree kuma da shi ke arziki wani ma multibiloniya ne da wani wani kuma a yana harka ce ta itatuwan da ke samar da yaya da ake amfani da su yanzu gwamnan adamawa ba a ce masa ba babin mangwara ba saboda manomi ne shahararre a harkar noman da ta shafi mangoro don ana kai mangoron sa kasashen waje a yau a kawo mana musha alhali asalin mangoron ɗan najeriya to yake duk waɗannan wata irin ulumin nafi'a da sauran mangoron ilimi ba masu amfani kenan duk wani ilimi na amfani ilimin likita ilimin hana da magunguna ilimin sanin tattalin arziki ilimin gudanarwa mulki ilimin sanin dokoki ilimin yadda ake tattalin arziki ilimin da ya shafi yadda ake fara tanada bayanai na kasuwanci kamar harkar akanta nan, ilimin sanin gudanarwar kasuwanci ilimi na harsuna duk wani ilimi da mai amfani ya ce kar ya jibu min ma ya ta musulmuna yana iya zama wajibi a neme shi gwargwadon yadda musulmi ke bukata wa ya kuna sauka kifaya yana zama farilla ta kifaya ya zamanto dole ne a samu al'umma wasu daga cikin su iya domin su ɗauke wa al'umma bukatarsa wani wani ilam fi ha an yi amura da ma ya taji kun musulmi ya ce kuma shi shugaba ma wajibinsa ne tilas ɗinsa ne ya umarci al'ummarsa da gwargwadon abin da suke bukata na ilimi abin da musulmi ke bukata na ilimi dole a samar da wanda za su iya shi ko da ku da bulala ko da bulala in an yi mutane bayani na gaskiya an musu bayani na hankali cewa tashi ilimi sun ki to a ɗauki 'ya'yan mutane ko a kai su makaranta da ƙarfin tsaya sai sun yi gwargwadon abin da musulmi ke bukata amma ba kawai a turkusa su su wuce ilimi ba ko da wani ilimi a kowane fanni gwargwadon abin da ake bukata wannan shine abin da ibn su ke faɗi a wannan yake kuma wani fa'ida ala'a fi zalika kuma lallai ne shugaba wajibinsa ne ya taimaki masu neman ilimin akan wannan ta nan magana kyautata harkar ilimi ta taso nan ne maganar kyautata gudanarwar ilimi ta taso nan ne maganar ma'aikatar ilimi a samar da ƙwararru masana wanda za su yi aiki don Allah don ci gaban al'umma nan ne magana cewa a kashe kuɗi da dukiyar ƙasa don bunƙasa ilimi da kyautata shi nan ne maganar a bada scholarship tallafi da taso duk irin waɗannan abubuwa za su taimaka ne a samar da makarantun a samar da masu karatun a samar da wanda karantar da karatu yadda ake ba ilimi a ranar musulmina lalle ne taimaka musu da abin da zai tallafa wajen samar da amfani ga musulmi wani da la aduhim kuma don su tattali da abokin gaba domin tattali ga abokin gaba yana buƙatar ilimi duk abin da kake tunani a duniyan nan in ka da ilimi to ka tashi aiki ba ka yi ko komai ba za ka ci amfanin komai ba ba za ka more ba za ka samu more komai ba sai dai ka mutu dai ka rayu ka mutu dai kai ka kama tafiya amma kana rayuwa a bayan kasa to sannan sai ya kawo wata hukuma mai miya sai yake cewa kuma gwargwadon niyya gwargwadon yadda aikin bawa yake kasancewa wajen neman ilimi ilimin da ba na shari'a ba idan ya zama mutum ya kyautata niyya ya yi don Allah kuma ya domin kawo amfani da gyara da ci gaba da al'umma to hakan sai ya zama wannan ilimi na zamani ilimi na hoton ilimi na sana'a ilimin da bature ya zo da shi kamar da kukan ce sai ya zama to ibada yi wa Allah dan koya ba da wata niyya ba to shi nan wannan neman ilimin na na matsayin halal amma dai ba su walada a cikinsa a littafin kitabul ilm na Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen shi ma ya yi bayani kwatankwacin haka yake cewa al'ilmu shar'i huwa da biya kunu fihi sana wa ya al alhamd li fa'ili walakin ni ma zalika la unkir an ya lil li ulumi ukhra fa'ida walakin na fa'ida za su haddai ina ana ala ذات حدين إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله wa ذلك خيرا ومصلحة وقد يكون wajiban fi في بعض الأحيان إذا كان ذلك داخلا في قوله تعالى وأعيد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وقد ذكر كثير من أهل العلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية شيخ الأثيمين يتي ilimin shari'a shine ilimin da in dai ka nema za ka samu yabo kuma ka zama abin godewa yake amma ta da haka nima ba kyama sauran cewa sauran fannoni na ilimi na zamani ilimi na rayuwa ilimi na duniya ba na inkara a suna da fa'idodi na ta fa'idodi ne masu tsari irin fage biyu ko bangare idan ya zamanto waɗannan nau'o'in ilimi za su taimaka wa bawa wajen bin Allah su taimaka wajen taimakon addinin Allah kuma al'umma bayan Allah za ta amfana da wannan ilimin a to wannan zai zama alkhairi ko maslaha kai ne wa irin wannan ilimin ba zai zama wajibi a waɗansu lokutan domin zai shiga cikin faɗin Allah ta'ala wa aitu lakum masata'atun min quwwa wa min ribatil khayr zai shiga cikin faɗin Allah ta'ala wa aitu lakum masata'atun min quwwa kuma tattali su abokan gaba ku yi masu tattali da tanadi da kyanti da shiri da dukkan nau'o'in ƙarfi dukkan nau'o'in ƙarfi Allah bai iyakanta karfi ba a yau duniya da take babu karfi kamar ilimi domin gaba ɗaya dai an koma maganar in mutum yana da abin da ya shafi nukiliya makaman ƙalilai ai shi ake ganin ya zama gagarar ko ba ta ba ne. yanzu misali ƙasar amurka ba ta mai da kanta 'yan sandan duniya ba saboda tana takama da tana da dukkan abin da ake bukata a duniyar nan na ƙarfi haka kawai suka tashi suka ce kawai mu zama ƴan sanda kawai zan daga yan zama yan zanen nuna bincike ne na shekaru ƙwararrun masana ne aka killace suka ta yi suka ta bincike bayan sun samu ilimi dogara da china ta taso mai dogara da kasar iran ta taso ba duk na ya kawo wannan ilimi duniya gaba daya ana magana ce akan tattalin arziki ana magana akan tarihin mulki ana magana akan tarihin makamai suna abubuwa guda uku kada magana tattalin arziki ne karfi ka zama kana da makamai ba su karfin gaske ka zama so kana da mulki mai karfin gaske duk waɗannan abubuwa kuma dukkan su sakamako ne na ilimi jikokin ilimi ne ba baya ba in ba wa ilimi ba komo sai za ka ci ilimi gishirin zaman duniya to ba gishirin zaman duniya ba ne ilimi gishirin zaman duniya da lahiran yake kai da yawa ma daga manyan malamai sun ambaci cewa koyan sana'o'i sana'a nan wuce ya karɓo kalmar ce sai kuma ya taƙaita ta akan ce sana'a sai mu ɗauka kawai aikin da ake da hannu kamar ɗinkin hula kamar jima kamar dukanci sai mu ɗauka ita ce kawai sana'a a kalmar sana'a kalma ce mai faɗi duk wani abu da ake kerawa masana'anta ce duk wani abu da ake samarwa ta harkar ko abin da ake kira turanci manufacturing ko abin da ake kira production dukkan sana'a sai da sayarwa kuma shi kuma ya fita daban ba cikin sana'a yake ba duka cewa sana'a ce amma ana ɗaukar sa matsayin kasuwanci ko saye da sayarwa shi za a turanci akwai bambanci tsakanin trend da craft wannan mai da hannu ne wannan ko mai sai da sayarwa ne bisa wannan shi shekul usami yake cewa da yawa daga malamai ma sun ambata cewa neman ilimi na sana'a farilla ce ta kifaya dole ne wasu su yi in ko ba haka ba duk al'umma sun fada cikin laifi haka kuma a cikin dai littafin kitabul ilmi din an tambayi Sheikh Muhammad ibn Salih al ɗin din aka masa tambaya hal alimu talib الرياضيات إذا كان الشخص ينوي بها وجه الله له shin koyi ilimin lissafi in ka gada ma ka hada da kwamfuta yau na'ura mai kwakwalwa koyan ilimin lissafi da duk abin ya jibinci wannan in mutum ya niyyar neman yardar Allah a zuciyarsa wajen wannan neman ilimin za a ba shi lada ko ba za a ba shi ba tambayar da aka yi masa kenan sai har da riyadiyat مما تنفع المسلمين في معاشهم ولو الشخص بذلك نفع الناس بها فإنه يؤجر على نيته da idan dai irin wannan ilimi da za a kuwa na lissafi da duk wani abu da mai kamata a tattara a tara a wuri daya duk nau'i ne lissafi saboda haka a yanzu misali a zamanance a kuma turance ko a turanci idan ka ce finance ya shiga cikin lissafi idan ka ce accounting lissafi ne idan ka ce business lissafi ne in ka ce kwama lissafi ne idan ka ambaci astronomy lissafi ne idan ka ce mathematics lissafi ne dukkan sun shiga cikin ilmi riyadiyya duk da cewa suna ɗaukan waɗansu ɓangarori hatta wani ɓangare na injiniyar lissafi ne duk zai iya shiga riyadiyya da haka cewa yana da nasa fagen domin injiniyar ana ce masa handasa ah, abin da ya shafi business ana ce masa idara a tijari abin da ya shafi accounting yana da nashi sunan abin da ya shafi kuma yana da amma dai duk in ka tattara su za ka iska cewa duk abubuwa ne masu alaka da haɗa abubuwa wuri ɗaya a raba ko a kasa ko kuma a cire ko a rage ko makamancin wannan to da zai rawai na ilmomi ko nau'o'in ilimi don ilmomi na jin ba dami bane nau'o'in ilimi da ke amfanar da musulmi a rayuwarsu kuma yanzu mutum ya yi niyyar cewa zai wannan ilimi ne don ya amfani mutane ku ne naf'an nasi mutane ba ma sai musulmi ba mutane ba na da musulmi da wanda ba musulmi ba ya zama tunaninka na neman ilimin zamani ka kawo wa al'umma ci gaba ka amfanar da al'umma ko eh, tabbas musulmi ne a sahun gaba amma har wanda ba musulmi ba ya kamata amfanin kai kai gare shi khairun nasi anfa'uhum lin nasi mafi alkhairin mutane in ji manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kawo amfani ga mutane kuma da Allah ta halatta kuntum khairu ummati ukhrija lin nas ku ne mafi alkhairin mutane da aka fitarwa mutane ku ne da alkhairin al'umma da aka fitarwa mutane ma'ana dan ku samu amfani ga mutane to inda mutum niyyarsa ya kawo amfani ga mutane ta hanyar wannan ilimi yace za a ba shi lada akan niyyarsa walakin ala zakar ulumi shari'a sai dai matsayin bai kai kamar matsayin ilimin shari'a ba fa inna idza kanat min al mubahati takunu wasiya domin tun da dai ilimi na fannoni na fagagen rayuwa na nau'o'i na rayuwa bangarorin rayuwa halal ne to ana ɗaukar a matsayin wasila tsani zuwa ga wata gaya fa idza kanat wasilatan ila bayan yanfa'un na fi ma Ufi ga shak alaiha idan ya zama wannan ilimi da za a koya zai zama tsani ne zuwa ga abin da zai amfanar da mutane a rayuwarsu to za a ba mutum lada a kan wannan za a ba mutum lada a kan wannan kira yi misali yanzu mutum zai nemi ilimi na zamani ko ilimin boko ko ilimin sana'a sai don manufar ita ce ya yi abin da zai kawo amfani ga al'umma a haka wannan za a ba shi lada akan wani idan kuma kawai yana so ya yi ne don a ce duk gidansu ba mai karatu sai shi yana so ya yi ne don a ce ya yi karatu yana so ya yi ne don ya yi baro ko ko ya yi kafafa to abin da ya halal ne bai halin da zai zunubi ba sai dai kuma ya tashi a tutan ba komai tutan ma'ahu a tutan la ma'ahu dai ba da yake tutan ma'ahu akwai matsala da yanzu tutan ma'ahu ne ya kira tare ke an ce baka ne tutan la ma'ahu baka tare da su kai ba za ka samu lada ba duk wanda za a ba lada kai baka cikin su wannan ita ce fatawar Sheikh Muhammad Ibn Salih Uthaymeen a cikin littafin sa kitabul ilm a cikin littafin at-ta'til fi talab al-ilm na Sheikh Muhammad Umar Bazmur ya ce العلم المقصود في الآيات والأحاديث هو العلم الشرعي أما العلوم الكونية والطبيعية والواقعية فإنها من باب فروض الكفاية من باب فروض الكفايات وتدخل تحت قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وتدخل تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار وتدخل تحت قاعدة ما لا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب yake ilimin da ake nufi a cikin ayoyin Qur'ani gaba ɗaya da ka ga magana ilimi da hadisi ilimin da ake magana to ilimin shari'a ne yake amma ilimi na sanin me ke kai kawo a duniya yau ilimi na sanin tattalin arziki ko na sanin kimiyya da fasaha ko na sanin dukkan wani fage ko dukkan wani ɓangare na rayuwa ya ce to wannan na daga cikin ɓangarori na farillan kifaya ma'ana ba a ce kuma ba ne zama wajibi ba amma al'umma sai inda take to wajibi ne kanta dole ta samar da adadin mutanen da take bukata su wakilce ta su tare mata wannan fagen yake kuma yin wannan ilimin ya shiga karkashin faɗin Allah ta'ala wa aidu lahum kowa? min quwwa wa min ribatil khayr a cikin suratul tauba sura ta 9 aya ta kamar yadda muka yi ishara kamar yadda shekul usaimin ma ya kama hujja da ayar wa tadkhulu ta da qaida yace kuma wannan ilimin duk waɗannan nau'o'i na ilimi sun shiga cikin qaidan la darar wa la ba cuta ba cutarwa ba cuta kuma karka yadda a cutar da kai kai karka cutar kuma kai karka yadda a cutar da kai shine ma'anar la darar wa la karka cutar kuma karka ba da kafa a cutar da kai cutarwa shi ne kai ilimin da zai cutar da al'umma ko ba ba ya zama al'umma layi to ka ka ta to ba da ba karga su da kai shi da kake bayan duniya kuma ta gaba a kansa in kuma ba ka da shi ba a da kai to ka ka ka bari an cuce ka to ba da ba yake haka nan waɗannan nau'o'i na ilimi irin na zamani ko ilimi na kimiyya da fasaha da sauran nau'o'in ilimi sun shiga karkashin ka'idan nan ta malaman usuli abinda wajibi bai tabbata sai da shi to shi ma wajibi ne duk abin da wajibi bai fita sai da shi shi ma wajibi ne to Allah ta'ala ce ku taji ku tali ku kinsu domin ku firgita ku saka tsoro a zuciyar matsayin ku ya tabbatar da cewa ba za a latsa a gajini ba ya tabbatar da cewa kuna cikin shirin ko ta kwana to kuma a duniya yau ba a yi da kai ba a ma la'akari da kai ba a ma san ka ba ba a tunanin ka a matsayin kawai in ba ka da yi to tun da wannan wajibi ne Allah ya ce wa iddu umari ne kuma wannan wajibin ba zai cika ba sai da wannan ilimin kenan neman ilimin ya zo ne ya zama wajibi a cikin littafin rasul walai na shafi yusuf al da muka yi ishara a baya ya bayyana wajibcin koyon ilimin sana'a ko sana'o'i da ilimi na fannoni da ɓangarori na rayuwa gwargwadon yadda al'umma ke bukata dole ne a samu a cikin gurbi gwargwadon yadda al'umma ke bukata ba ka gana a ce mutum ɗaya ne iya a'a duk ungo mai injiniya ɗaya ba mai komai ba injiniya ɗaya muke bukata an ungo Ɗan ba injiniya ɗaya ba ne to muna da sauran aiki muna da sauran aiki ya kafa hujjoji da dama a cikin littafin a rasulul ilm amma daga ciki na tsakuro abubuwa guda hudu yake daga abin da zai nuna mana matsayin ilimi na zamani ko ilimi na sana'a akwai maganar ko abin da ya faru bayan an yi yakin badar kun sani malaman tarihi sun bayyana mana kuma hadisai ma wasu ne sun zo da isharar haka cewa da aka buga a badar an kama fursunonin yaki a cikin mutanen maka guda saba'in ko ko abin da ya tsaron maka da kaɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba su wanda ke da abin da zai biya fansa kai sai ya biya wanda bai da abin da zai biya fansa an kawo masa yaran musulmi guda goma ya karanta da su yadda ake rubutu ake karatu in sun iya to ya samu fansa sai ya kare shi a rubutu da karatu wani fage ne mai cin gashin kansa domin inda fanni ne na shari'a inda ilimin shari'a ne waye malamin shari'a gaba daya wannan lokacin da za Allah zuwa zuwa to zai da akwai wani zai ce wani koyar ai ne da koyarwa amma da yake rubutu da karatu wani fage ne sai tun da kansa da aka ce to a koya musu ridin and writing reading and writing rubutun nan ba nan yadda shi kawai da ake rubutu ka iya wasu sake ko kuma yadda ake koyarwa a firamare a ce ko akwai a tsakanin littafi wanda aka yi mai zane mai jan layi wanda za a koya maka rubutu ka ajiye ko kowace ko kuma na harafi yayin da ke ba ba kai wannan ba ya iya ɗaukar har rubutu na ƙwarewa rubutu na ado kamar calligraphy da ake cewa duk zai ɗauka ta ga ka samu da ka samar wa calligraphy matsayin cikin addini ko ba ka ba wani yana writing ka samu shi yanzu kamar yadda aka rika koyar da abin nan jakin jahilci ana koyar da rubutu da karatu ne ai kuma mutum wannan ne ba wani abu ba koyar da rubutu da karatu kai rubutawa kai ya karantawa wannan magana ta zo cikin littafin ibn sa'ad tabaqat dinsa haka nan hadisi ya zo cikin bukhari da abu dawud da tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai ni ba ban amintu da yahudawa da ta karanta mu musiba ba dan wani mutu da yaran firyananci ne ba amintu ba za ka iya da sita saboda haka aka sa zaid dan salih ya je ya koyo yaran suryananci kafin rabin wata kafin wata ya raba ya kware ya zama gangaren ya zama gangaren a fagen yaran ko harshen suryananci wanda ilimin linguistic yanzu ya zo yana cikin bukari ka kwaye ka zo ka wuri a literature na larabci adabi ko al-lugawi haka larabci ne harshen turanci ne harshen kaza harshen kaza haka hausa ka ba kwaye ai ba ai ko wani manzo ba ce da yaren da harshen mutanensa don yi musu wa'azi sai za malamai irin su mini ba irin su al-usaimin suka ba da fatawa da halaccin yin hudu ba da hausa Allah ya ka ayoyin qur'ani da Bibiya a karon zuwa larabci da kan mutane shan take daga larabci saboda ka zo ana hudu ba sai ka ga cewa malami saboda kila bai samu gatanci ne ya shiga makarantar koyon larabci ba amma ya yi karatu irin namu na gida masha Allah babban malami amma da iya larabci ba ta hanyar magana an ji zuwa kashi duk hudu ba dole da larabci shi zai ya kaji ana bukun bukun mata malamai ya hana siyasa ya koyar siyasa ya hana tuwa-tuwa a kai mai hudu bayi ya ala cewa ya koyan cewa cewa don ne saboda dole ya larabci an ce in bai larabci ba sai matsala kuma shi yasa a cikin al'ummar Najeriya bari tambaye ba maganar kabilanci ko maganar san kai ba akwai al'umma a cikin al'ummar musulmi a Najeriya da take tafi da junanta kamar al'ummar ƴan uwa mai yaba akwai me yasa saboda zai yi magana ne da harshen da mutanen sa ke ji mu ba mu da ku wani ne ma zai ce Allah mal anhum da da jari in yi ba da ba dan ba da da yake ko da ya ne yake ba shi ne ba al'ummar matsala ta yayi ko ya ran da ba sani ba a wuraren ne ba ba ka ba ka to ba wani manzo da Allah ya aiko face da harshen sa harshen sa. dan ya musu wa'azi sai zai na malamai suna sun gogayya da zamani sun ga halin duniya take ciki kuma sun san wa'azi ko hudu ba wa'azi ne manufar isar da sako a tashi da wani sako muhimmi a wannan makon sai suka ce to babu laifi tun da babu nassin da yake dole sai an yi larabci a harkar hudu ba saboda haka suka ce za a iya yi da hausa shi yasa Allah ji kan farfesa Ibrahim Umar na Kano ko jiya a Dr. Aminu Dini na kara tabbatar mana a lakshar da aka yi a Zaria a nan Center for Islamic Studies shi ne mutum da farko da ya fara kasar hudu ba da kasa kwararren malama a ne ya zama wasu ba wai da iya wani amma yana so ya karanta da al'umma abin da za su gane sai ya rika da hausa na biyu a tarihin najeriya da hudu ba da hausa shi dr aminu din to haka abin ya tana so ya tana so da musulatai da yawa yanzu akwai musulatan mata, kwata-kwata ma ba a larabcin da zara an yi alhamdulillah aka ce wa yi sai a ce to wani ban mutum kawai sai a ce har sai an yi ya ce to a tashi a yi sallah domin saƙon da kai to zai gina sabit ya ji ya koyi yaren siryananci cikin ƙasa da kwana goma sha biyar domin a nuna mahimmancin fanni na rayuwa tun da zai nan yaren nan zai taimaka wajen dawa zai taimaka wajen isar da sako zai taimaka wajen sanin mai duniya ta kunsa akalla ira abin da aka rubuta a wannan yare ne sai dalili na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nika wuya ya kuma yi tirafi da kwarewar kwararru a harkar noma masu harkar dabino kamar yadda hadisi da cikin sahihu musulun, ko zo zama su ma da ya zo ya tara suna yin kilin ne barbara ko ko aure ga dabino sai suka tambaye shi ba yi sai manzo Allah ya ce ni ina ganin ba sai kun yi ba saboda haka suka dauki maganar manzo Allah inda sun dauka kamar misali wa'ayi ne saboda haka suka dauka ba su kirki ba a wannan shekarar dabinan su gaba da yaya ba suka koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to ga abin da ya faru ya sai ce a to idan haka ne ku je ku ta gaban ku antum alam bi umur ku ko kuma kowa sanin wannan duniya ta ku wanda duniya yake nufi duniya gaba daya duniyar noman dabino kaga an bada matsayin ga harkar agriculture kenan ka zama agric engineer kwararre a harkar noma da kiwo kiwon kaji kiwon shanu kiwon ah, min kiwon dabbobi kiwon ah, kifi da sauran suka duka harka ce wannan ko kuma ka zama kana shuka itatuwan da ke kawo alkhairi economic theory da sauransu su, sun shiga cikin wannan sai misali na hudu da na ciro daga littafin karbarai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna muhimmancin gogayya gogewa a harkar lafiya kamar yadda hadisi ya zo cikin bukhari wani hadisi ya zo cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada a hada mai lafiya da mara lafiya yace la yudanna don ala masih kar a kawo mara lafiya a hada shi da mai lafiya a cikin rakuma ne wanda yake koyarwa yana koyar da sanin ka'idar yuyuwar rashin lafiya da wani abu da wani yake yi mutum ne ko dabba ya yi naso ya taba wani ya harbo wani shi ta kaga ilimin communicable diseases da za a ce wannan ilimin yana adwa yana tashi daga wani ya fada ma wani kamar ciwon kuturta an san yana wannan kamar wasu nau'o'in cututtuka suna iya aukawa wani ko ba ta ba yana iya aukawa ana iya gadon shi ma to za ka nuna mana in aka samu wata irin cuta wadda take mai yaduwa da gaggawa mai iya na so cikin kankanin lokaci to kar a haɗa mai lafiya da mara lafiya buga asibiti ba da asibitin arziki idan an je masu cututtuka kamar na kwalara da ana musu wasu su daban saboda jinya ba in ka je za ka iya kamuwa akwai shekarar da zariya ina jin mutane wanda suka mutu a lokaci guda ko kuma a ɗan tsakani guda a dalilin jinya jinyar mara lafiya ɗaya kuma ya rasu a dalilin ɗaukan gawan shi ma ya ture ya barke da amai da gudawa kafin a ankara ya ya fito kaga ashe wannan na nuna maka ne ana son a kware a fage na sanin lafiya lafiyar ɗan adam da lafiyar dabbobi don wannan magana an yi ta kan dabba to za a yi kan dabba min ba da wala ɗan adam ko da ba musulmi ko ba ka ba ɗan adam bai fi ko irin dabba a duniya ba ai ya fi daraja kamar yadda Allah ya faɗa a Qur'ani saboda haka wannan bayanin na nuna yadda manzon Allah sa salama ya nuna mahimmancin kwarewa a fage na ilimi na sanin lafiya da yadda za a tattalinta da yadda za a kiwace ta da yadda za a bunƙasa ta da yadda za a kula da ita ilimi yana da falala kuma idan mutum ya falalan ilimi sai ta mamakin ma waɗanda ba son su ilimi to sai ka mai da fasmul ya faɗi a littafin a tafil fi talabin ilimi da muka ishara duk ayoyi da hadisai da suka yi magana akan falalan ilimi da maganganu da aka yi akan ilimi ko ayin da hadisi asali suna nufin ilimin shari'a ne to amma ilimi ma na sana'a ilimi ma na zamani ilimin boko zai iya shiga ciki a matsayin mubafin ilayi a matsayin mubafin kai ba mubafin ilayi ba shi ilimin shari'a shi ne mubafin ilayi mubafin ne. tsallakiya ko ilimin zamani ko ilimin kimiyya ko ilimin fasaha ko makamancin wannan zai iya shiga a wasu bangarorin a wasu bangarorin ko ba zai iya shiga ba gaskiya idan muka ke ilimin shari'a za mu ga addini ya girmama harkar ilimi Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana cewa ilimi ne haske ne wanda ke nuna wa mai shi bambancin gaskiya da karya kamar da cikin suratul saba sura ta 34 ayat 6 ilimin a gadar da tsoron Allah haka yake cikin suratul isra sura ta sha bakwai a ta ɗari da bakwai zuwa da tara shi ne mai mulkin jihadi kamar da cikin suratul furqan ashirin da biyar aya ta hamsin da biyu ilimi alama ce ta masu imani ku karanta suratul munafiqun sura ta sittin da uku aya ta takwas ilimi ba ya yankewa saboda an mutu domin amfanin sa ci gaba yake in ka mutu ka karanta da ilimi ka bai ilimi ana amfani da shi za ka yi ta samun lada yana an cikin sayo musulun. la'ana ba ta sauka kan ilimi da duk abin da ake kewaye da ilimi la'ana ba sauka amma duniya gaba ɗaya tsinan ya ce abin da ke cikin ta ma tsinan ne haka hadisi ya zo haka ce sai dai ilimi sai zikirin Allah sai abin da duk yake rafe da su ilimi alama ce ta alheri yana nan cikin bukhari da muslim ilimi na shigar da mutane hanyar aljanna man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allah lahu salaka Allah bihi tariqan ila aljanna kai saboda falalar ilimi Allah Ta baraka wa ta'ala har koyi yayi wa annabi Yusuf da annabi Musa da annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi salatu wa salam har koyi musu Allah ce to na dai karantar da ku ilimi na dai ba ku ilimi ai aka ce na dai ba ka ba ai ka ga gori to Allah kuma ya isa gori shine amal shi yafi kowa ya ya gori duk wanda da gori shirme ne sai dai ya gobe ya dan shi amma ka Allah in ya ya isa to ya ba annabawan ka goyi ya gaya musu na ba ku ilimi saboda mene saboda muhimmancin ilimi ga yana cikin qur'ani suratul yusuf sura ta 12 ta 22 kafar 28 aya ta 14 ma'ida sura ta 5 aya ta 110 nisa sura ta 4 aya ta 113 za ku samu waɗannan ayoyi kamar da na ishara masana ilimin shari'a suna da matsayi mai girman gaske to kuma ba wai kawai masana ilimin shari'a ba a duk da cewa wannan magana asalinta ana magana masu ilimin shari'a ne amma masu ilimi ma na zamanin za su iya shiga a cikin wani ɓangarori kun gani malamai su ne ke wa al'umma tarbiyya a kan ilimi game da zuciyar sota al'imran da surat ma'ida al'imran a sura ta uku a saba'in da tara ma'ida sura ta biyar a ta arba'in da hudu su ne ke wa al'umma shugabanci suna zumci a hakuri da takawa game da yanzu suratul bakara aya ta 248 suratul bakara sura ta biyu kenan da suratul sajada sura yadda ashirin da hudu. malamai na daga cikin ulul amur da aka ce ayi wa ɗan na abu wa atiyu Allah wasu atiyu rasula wa ulul amur minkum to suna cikin wannan ulul amr minkum da shugabanni da malamai sun shiga nisa sura a aya ta ne sune halin zikri da aka ce a yi wa tambaya in ba a sani ba kamar da wasu suratul nahl sura ta shahida a ta arba'in da uku da suratul Ambiya sura ta ashirin da ɗaya ta bakwai su ne ba ce a koma gare yanzu a lokacin da wani abu mai girma ya walau da ila rasuli wa ila ulil ya san la tona hu, min hom. to su ne ba wasu ba kamar da wasu suratul nisa'i sura ta hudu a ta 83 su ne waɗanda Allah ya gwama shaidarsu da shaidarsa shaidar Allah annahu la ilaha illallah annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Ali Imran sura ta 3 aya ta 18 su ne waɗanda bin hanyar suke kai mutum ga shari'a kamar da yake cikin sura Maryam annabi Ibrahim na ga babansa ko ya abati ni ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika سورة سوية سورة شاترة آيات 40 دوك سورة مريم كن ما لم يكن بغدا النبا أبو داود الترمذي سورة جديدة أتون هكا سورة وأن ذكي القرآن الله يا مسكين سورة فاتح سورة 30 دبير آيات 20 تقول سورة ذكي وأن الله أتوك كدرجة سوء كما يقول لك سورة المجادلة سورة 30 تقول آيات شاطعة كما سنة على ذكي وأن الله كنبي الخير من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين بخاري مسلم كو malamai su ne mafi hasken fuska a ranar kiyama ko bai ɗaukakar mutane don maza Allah ya masa addu'a lamuran, ta ne a makalati ba da kama sami'a ba malamai kenan ba Ahmad Abu Dawud Tirmidhi da Ibn maja malamai Allah ya hore masu ko bai dan ya nema masu gafarar Allah kuma ya masu addu'a haka yazo a hadisin da Abu ya alawaito kai manzo Allah hawa ziciye bari game da su cewa idan ɗaliban ilimi masu koyarwa sun zo a girma masu. haka yanzu cikin sunan ibn majah Ilimin yana da keɓance keɓance keɓance keɓancen nan da aka sa su gida ko gida biyu akwai keɓance keɓancen ilimin shari'a shi kadai ya ɗauki wannan ilimin sana'a bai shiga ba sannan kuma akwai keɓance keɓancen da ilimin shari'a da ilimin sana'a suka yi tarayya kun ga yake ilimin shari'a shine gadon annabawa annabawa ba bar wani gado ba shi wata rana abu huraira radiyallahu anhu ya shiga kasuwa sai ya ji ana ta hayaya hayaya ana ta kai kawo ana ta sai da sayarwa sai ya shaidanta wa mutane ke kai mutane kuna da ga gadon manzon Allah can sallallahu alaihi wasallam a masallaci ana rabawa ku kuna da yana haba malam gadon manzon Allah kun ba kai manuri suka bar kasuwanci suka ruka masallaci suka karɓo na suraban da suka je suka tarar da halaka ga malamin tajwidi ga malamin qur'ani ga malamin tafsiri ga malamin hadisi ga wannan ba da fatawa ha su ne ba ga Allah rabon bila Allah zurfa ba ba su gani ga ba ba su ga wani ba su ga alkin ba ba sai suka dawo ka zo suka ce kai abu wani ka ce mana ana raba da manzo Allah ba ce ba gani ba yace ba ko ya ba. suka ce to mu ba abin da gani sai dai mun ga malamai suna karanta da ɗalibai yace sai da manzo Allah kenan ai sai da manzo Allah kenan to haka ilimi shine gadan annabawa hadisi ya zo manzo Allah kuma ce su ma annabawa ba su barin gadan da kwazar ba abin da suke bari gado kawai ilimi wanda ya samu ya samu rabo mai yawa akwai wani ba duniya da aka ce gadan annabawa da ilimi akwai akwai abin da ake kiran shiga da annaba sai ilimi wannan abin ilimi ne kadai yake bata mishi a ilimi ne kadai aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi Allah ya tsara mishi duk duniyar nan akwai abin da Qur'ani ya nuna shi yace manzon Allah ya nemi kari in ba ba ilimi ba akwai ba kun rabbi zidni ilma kun ga ilimi yake banta da wannan sai abu Allah ya siffanta kansa da ilimi ta da cewa Allah bai siffanta kansa da ilimi kadai ba akwai wadansu abubuwan da ya siffanta kansa da shi amma dai babu kamar ilimin babu kamar ilimin waɗannan abubuwa uku ilimin shari'a ya ke kwanta da su shi kadai to sai wasu uku kuma ilimin shari'a da ilimin zamani sun yi tarayya a cikinsa na farko kowane mutum yana farin ciki don an danganta ilimi gare shi ko da gare shi Ko wani mutum na bakin ciki in an danganta kishiyar ilimi gare ko da hakan yake haka ne ko ba ba haka ne ko ba ta ba don wanda aka ce mai malami na jin daɗi ko da jahili ne wanda kuma aka ce mai jahili na jin auki ko da jahilin ne sai da ni dan abin talib lalu ya ce ya ishi ilimi daraja ya ishi ilimi matsayi cewa kowa yana so a danganta masa shi ko da bai da shi kowa yana kin kishiyar ilimi ko da yana da kishiyar ba zan manta wata rana a ƙarƙashin kwamitin shari'a na jihar kaduna da na ɗan taɓa zama kafin in nemi a kyale ne kafin in resign in aji wato abinda aka ba nauyi wata rana mun je wani taro haka na wa'azi sai wani babban jami'i na gwamnati sai zo zai magana da ya zo a kira sunan shi sai aka ce ma shakwa ne shi ne da ya karɓa abin magana zai ke cewa wallahi na ji daɗi a ke da malaman na su cikin daɗi na ce muku shai ka shaida shahidun min aliha kaga kenan shi ba wani malami ne na addini ba amma da aka ce mai shak yace ya ji daɗi bai ma ya jin daɗin sa ba har sai da ya ambata kun ga kenan wannan na nuna mana ilimi kowa yana so ya dandantu gare shi ko da bai da shi jahilci kowa yana kyamarsa ko da yana da shi sai abu biyu ilimi ko na shari'a ko na zamani shi ne kadai abin da baya raguwa kwata-kwata daga bishi saboda ya ba wani idan kana da mulki sai ka ce so abu kaza da kaza ne ne nake ya kamata su amma kai wani na ka dama yi kaza da kaza da kaza a cikin mulki mulki yi kuma bai kuma idan kana da kuɗi ko dukiya sai ka ɗauki wani sa'aji ka ba wani dukiyar ka ta rufu kuma ba rufu sai dai kai fatan to Allah ya musanya maka da wani ko ya ninka maka ma wannan albarka ce na ciyarwa amma kai ka rufu a lokacin amma wane ne yake da ilimin alari ya zo da akwai ɗalibai ɗari littafin alari sai zama nashi alarin ya zari akwai to ilimi ne kadai ke da wannan duk duniya sai da ƙara kyautatawa sai dai zama ilimin nan da ya ilimantar da wani ya sa ya ƙara ƙwarewa da gogewa da fahimta ga malaman mu na nazari Allah ya saka musu alkhairi ka ga an zaura ana karatu malami da ka dan littafi na zauna gaban malamai tewa wallahi ba ka duba littafi duk kuskuren da kai na wata ne sun gyara maka wallahi da ka tun daga akbar ya zuwa muktasar ka ga hada mu dawana da ka wato waken nan gaba daya ka an zo mu kama lashi da ka ya haddace kai idan ka ce in ka ce littafi kaza wurin tashi ka faɗi kafin kai ka buɗe tashi malamin ya fara ja daga saboda ne saboda gogayya yau da kullum shi karuwa yake yi to ilimi ne kawai banda ilimi ku gano abu daya akwai babu ilimi ya karewa saboda yawan karantar da shi ko ilimin shari'a ko ilimin zamani da karewa kun taba jin an ci Allah sarki dawa na malami ne ya zama jahili ilimin ya kare ya zama jahili sai dai jahilci ma'anawi a ce yana ɗabi'u irin na jahilai amma ba jahilci na babu karatu ba shin ba ku sha ganin mahaukata a kan TV suna ta zuga karatu ba saboda sun ɗan taɓa kafin samu matsala ko ba ka ba kai hatta makaɗa akwai wanda yake cewa da shi ɗalibi ne mai almajirin karatu ne sai ya kama kiɗa sai ka ji a wakansa ya ɗan jeho waɗansu kalmomi da ke alamta cewa da ilimi ne amma ba ku shajin an ce Allah sarki dawa na babban mai kuɗi ne yanzu ya tsaya ce ba jadi ba Allah sarki da haka su suke mulkin su zama sai dai a mulke su ku shafi ba to ilimi ne kadai bai karewa saboda an karantar da shi shi ne karewa waɗannan su ne keɓance-keɓancen ilimi ilimin zamani yan uwa yana da muhimmanci kwaya da gaske a wannan zamani a cikin wannan rayuwa da muke za ka fahimtar muhimmancin ilimin zamani a wannan rayuwa ta ɓangarori guda hudu bangare na farko da ilimin zamani wanda muka ce ka iya kiran shi karatun boko in kaso ka iya ce mai ilimin boko in kaso ka ce mai ilimin sana'a wai dan dai sami mu samu saukin ganewa na ce mu yi amfani da kalmomin dukansu a cikin wannan muhadara ilimi ne da zai iya ba dama a samu sana'a a kai ga hanyar a kai ga dogaro kai dukkan ba na jin mun rasa sanin umarnin da shari'a ta bada na kamewa da gabar da roƙo da umarnin shari'a ta bada na mu tashi mu nemi na kanmu mu tashi mu nemi na kanmu mu yaƙi talauci mu samu sana'a mu zo mu haskin dashin kanmu mu ɗauki nauyin kawunan mu da wanda nauyin suke kanmu shari'a ba ta ka ba ta ce shari'a ta wajabta ka tashi ka nema ba a yi ta ka zauna ka janta ke ka ce Allah ya kawo ba kuma ba ta ruwan zinari da azurfa ba ya saka je ka mai da zubara sana'a ba har ma kan yi samu mutane sun fito bakin titi ba suna gaida juna ya sana'a sai ce lafiya da wai bara ta zama sana'a saboda kiyan da haushi mai ban haushi ba ya taba shirya ba tare da nan ba ka je ka nema shi ne wajibinka umarni ne daga shari'a to kuma yau a halin da muke ciki ilimin zamani na daga cikin abubuwan da za ka yi ka mallaka ta samu ka kai ga su su tallafa maka wajen samun abin da za ka dogara da kanka yana daga ciki na biyu tunkarar nau'o'in kalubalen da ke fuskantar al'umma ba zai taɓa yiwuwa ba sai da ilimin zamani a yau wallahi da akwai kalubale iri da ke tunkarar al'umma kalubalen tattalin arziki kalubalen sanin yadda za a tsara al'umma a gudanar da mulkinta kalubalen tsaro ko ba ba ai da cikin matsalolin na tsaro a kasar da misali akwai karancin kwarewa daga jami'an tsaronmu saboda suna da kishin abin suna so su yi amma ba a ba su dama su kware ba ana bukatar kwarewa a je a kai su su train a kai su su kwasa-kwasai su karatu na bita na kwarewa da fahimta wanda kira intelligence su kware sannan kuma a ba za'ami na makamai irin wanda suka dace da zamani wanda su kansu makaman nan jikoki da ilimi domin ilimi ke samar da su kuma ilimi ke samar da makaman ba to aka tsaro suna ta al'umma gaba daya ilimi ne ko zai rore ta sabani da laraba na addaban al'umma ilimi ne ko zai magance gurɓacewar tarbiyya daga cikin abin da ya karfafa ta ya ƙara haɓaka ta a yau akwai talauci talaucin nan ko ba za a iya magance shi ba ta hanyar zama kawai a gida wallahi sai an tashi an nemi ilimi kuma ilimin nan na zamani akwai ma cuce ma cuce abokan gaba na gida da na waje ba ka iya sanin su ka gane ka warware su ka magance su wallahi sai da ilimi ilimin nan na zamani to akwai nau'o'in kalubale akwai al'amarin da shafi lafiya harkar lafiya a yau kyautata ta da bunƙasa ta bai yiwa sai ta harkar ilimi kuma ilimin nan na zamani to a kan ilimi na shari'a dama ilimin shari'a kowa san dole ne to zo zamanin ma dole ne gwargwadon yadda al'umma ke sa. kyakkyawan kirki ga musulmi a kowane ɓangare na rayuwa dai yiwa a yanzu da ilimin zamani ko ba ka bane saboda duk yadda nazari ya kai duk yadda muke ganin kasar mu ta zama abin da ta zama a harkar mulki amma za ka akwai abubuwa da yawa ne da ana nan ilimi domin ko za a yi san kai ana buƙatar ka samu wani ɗan mataki ko mai ɗanɗanta ko ba ka bari kuna nan ku dan nan da wayan ku da sanin ku aka samu lokacin da ɗan shugaban majalisa kakakin majalisa aka tumbuke shi daga Kano ne ma sunan shi Me ne saboda ya an ce yayi ƙarya da ilimi kuma ba ka ba ya ce yana da abin da kuma hakika bai da shi na ilimi kun gane akwai abin da yake koya ne dai yadda al'amarin kasar nan ya zama ba yadda za a yi wanda bai yi sakandare ba a yi ma yana jin diploma nan za ka ce ko yi kan shugaban kasa diploma ne ko sakandare ina jin diploma ne ko ina da yan majalisa ne sakandare O, sakandare ya shugaban kasa to ke nan, dai yadda mutum ya kai ya kawo yana bukatan wannan dan kwarin kuma kuma sai ya mallake ka bin da ya takara a ce ka ga filin da lamarin ya lalace shi ta ilimin nan yana nan yana nan kuma shi ne yake ba dama a wakilci idan mutum bai ilimi ba ya shiga cikin harkar tsaro ba da kuma ake kiransu ba har ya tara in ya tsora makowa sai ya kai sajan mejo sai zama samanja ya kai makowa kenan sai ya taba layi da mutane a bariki. ko ba ka ba amma ba ne zauna kan tebur ai a yi shawara akan yadda za ku yi maka saba ba ya fiki sai ya zaka da umarni da kawai ko da ku tawayan tarbo aka kira haka ya zaka da umarni ko ba wanda aka ce har ga kila sai harin amma ba cikin za zauna su tsara ba cikin su shan makers don mai bai samu ilimin da wannan fage na rayuwa ke bukata ba to ashe kenan za ka iya wa al'umma wakilci in dai baka samu abin da ake kira ilimi wanda ya dace ba a wannan zamanin darakta da ya zo yana son ya maraba da ɗan uwa ya yi magana kan dr aliyu mamman ko ina lura da shi da ilza ya fi cewa actin recto wai ba na ya ji daɗi na shi yana wuri? ba na bace ya ji daɗi ba wai ba na ina nuni na cewa ya ji daɗi na rufa na wuri? ko ba ka ba wane ba ta aktin rasta in bai karatu ba sai ta je zama laifin rasta ko ba a keke nan ba ka iya wa al'umma wakilci da ya dace in ba ka samu wannan ilimin ba yau saboda gaba ɗaya duniyar ta koma yanayi ya canza ana neman abin da kira certification shaida na cewa kai kwararre mu. daga cikin kalubalen da ke fuskantar karatunmu na gida akwai maganar rashin ba da shaida a yanzu a da ana yi taskiya yanzu ba a taskiya akwai tsarin taskiya a da ba ka zuwa ka buɗe majalisinka sai malam ya baka taskiya yanzu ko kowa kai halari ya zama kai ishma ya zama shi ma zama liman angosu ya buɗe makarantar ma sai shi ne hilmarsa shi ke na abu da ta bayan mun mufti ya taba rai kawai haka ji a ce ayo na buga bau don ne tsarin taskiya a da taskiyar ne shi ne kamar certification to kuma duniya suna tafiya da tsarin certification a yau sai da shaida shi yasa sai ka ga babban malamin mashahuri ba zai iya wakiltar al'umma ba a fagagen rayuwa in dai a gida yake saboda bai da wannan shaida din sai a ɗauko wani ɗan kutuka bana harka addini amma yana da digiri a islamic studies yana da master a kaza sai a ce shi ne ko ba kaza ashe wakilci a yau ba ya yiwuwa ɗan uwa sai ta hanyar ilimin nan na zamani shi yasa gashi da yawa waɗanda ya kamata su wakilce mu Allah ya ba su basira Allah ya ba su kwakwalwa Allah ya ba su kazar kazar amma tun da sun yi karatu suna nan ba su wakiltar to ban da wannan daga cikin abin da ke nuna muhimmancin ilimin zamani a wannan rayuwa akwai bin umarnin Allah mai sarki da ɗaukaka da manzansa sai da amince Allah saboda a gare shi cikin abin da zama farin da kifaya ga al'umma ta samu wani cika ƙwari tun da mun kawo bayanan malamai har da nasosi da suka kawo dangane da hukunci da matsayin wannan ilimin to bai yiwa kuma ka iya sauke wannan nauyi al'umma ta sauke wannan nauyi har sai ta wannan ilimin da muna bukatar likitoci kwararru muna bukatar kwararrun masana ilimin hada magunguna su kenan muna bukatar sanin kwararru wanda ka sa harkokin lafiya da kulawa da lafiyar dabbobi veterinarians kenan muna bukatar kwararru a harkar noma da kiwo agriculturist kenan muna buƙatar tattalin arziki mai bunƙasa so muna buƙatar masana harkar economy muna buƙatar masana kididdiga na lissafi muna buƙatar masana dokoki lauyoyi muna buƙatar wanda suka kware a harkar ilimin sararin samaniya da suka san ilimin don da suka san ilimi na tuka jirgi da sauransu dai duk waɗannan fagage a yake yiwa mu cika umarnin Allah da manzo da wa idulan mazabatu min kuwa da kuma umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama na mu'mini ba za a harbe shi ko a jije su biyu a rami ɗaya ba sai mun yi wannan ilimi ko da kuma ko da ba ba a mun ilimin ba a dole ne mu ilimin gwargwadon yadda ake bukata wanda wannan shine abin da za mu iya cewa ƙalubalen da ke kan al'umma idan ya to jihar kaduna na bukatar ƙwararrun injiniyoyi guda dubu ɗaya ne guda dubu ɗaya sai ana da ɗari tara ka zo ta wadata ka to da dole sai an samar da ɗarin nan in ba a samar ba ga akwai matsala ko da ba sai an yi laifi mai gaba ɗaya ba an dai wani laifin sai zama kamar na malamin babanmu a abubakar da bakin kiran gara baki baki to ana na baki baki ba a shiga bari ba saboda ba a cika ka'idar da Allah da manzo suka nuna ba na lalle ne al'umma ta samu makanta adadin mutanen da za su kirce ta a fagagen da take bukata musulmi a bayan nan sun kasance jagorori a fagen ilimi ilimin na zamani ko da yake a wancan lokaci ba a kira shi ilimin zamani ba duk ya shiga cikin al'ulumul kauniya wal waqi'iyya tarihi ya rubuta sunayen manya-manyan malamai ɗaruruwarsu malamai ko musulmi waɗanda suka kamo ko suka kware a fannonin ilimi daban-daban wata duniya ta kai da cewa ba a yi su ba kuma ba su ya a yi kamar su sun goge sun kware sun sani duniya ta shaida kuma sun rubuta a dandalin wikipedia da ke yanar gizo wanda suke cewa free online encyclopedia sun kawo sunayen malamai fiye da saba'in waɗanda duniyar ilimi ta nika musu wuya kuma duk malamai na musulunci ƙwararru ne a fagage da fannoni na ilimi musamman ma waɗannan fannoni astronomy da astrophysics chemistry ƙwararru a ilimin chemistry da duk dangoginsa ilimin geography da social science ilimin economics ilimin mathematics ilimin biology musamman ma fagen abin da suke kira neuroscience wanda a yau ba hatta a asibiti wanda za ka ce neurologist ne ana mai kallon wato shi daban yake saboda wahalar da ke cikin wannan bane yana shekara dubu daya akwai manya-manyan malamai da suka yi rubuce-rubuce masu tarin yawa a wannan fagen malamai na musulunci ba masana ilimin shari'a physics physicians ƙwararru wajen harkar barka ciki su ɗinke da dukkan nau'o'in sojiri ko wani iri engineers harkar engineering ko wani fage na engineering chemical electrical building ne ko civil mechanical ko textile duka suna fannoni fagage malamai sun yi rubuce-rubuce da yawan gaske ga bagen political science sun yi rubuce-rubuce da yawa in kana so ka samu list kawai ka je google ka sa list of muslim scientists za ka sami dawa da sunayen da fagagen da suka kwari har ma wasu ma da su to wannan jiya kenan to yamma ina musulmi muke da wanda take ta kai Najeriya ba sai mun je duniya ba daga cikin abin da za mu yi amfani da shi mu auna ilimi na zamani a cikinmu akwai maganar jarabawar share fagen shiga jami'a domin a yau wanda mutu ya tsaya a sakanni indire to ko zai dire shi ne fada rijiya haka ne ko baka ba a da ana ganin wanda ya kai digiri ya gama ya ko kuma in ya ga dama amma a yau mai digirin bari wa yake itibaru da shi wa yake damuwa da shi sai ya kawai bakwai takwas bai sama aiki ba saboda ba a yi da shi don haka jarabawar share fagen shiga jami'a na daga matakan da za mu ɗauka ko ma'aunai da za mu yi amfani da su wajen ganin ina muke mu al'ummar musulmi to amma kasancewar zai wahala in iya tantancewa bangare na kudancin ƙasar nan na takaita bayanin ga arewa kasancewar arewa nan ne musulmi suka fi yawa idan ka ga dama za ka iya cewa kashi saba'in da biyar bisa ɗari na dukkan yan arewa musulmi ne domin ina jin gaba ɗayan najeriya kakaf ko arewan najeriya kakaf babu wata jiha da waɗanda ba musulmi suka fi jayi in ba jihar benue ba in kuma akwai ku gaya mana na plato mutane da ba sani ba musulmi sun kusan nan kai sun ka. kiristoci a plato babu ko ba ba josmas ba duk kewaye duk wata lokacin sun ban da kwara uku musulmi suna sun fi yawa a jos saboda haka in ban da benue a zatona a duk arewa ba jihar da ba musulmi ne suke da jihar ba saboda haka za a fahimta arewa domin ta wakilci musulmin Najeriya. Wanda a shekara ta dubu biyu da takwas, tutar ne, mutane fiye da miliyan ɗaya suka yi rijista na jam. Jihohin arewa gaba ɗaya banda jihar Benue wanda kiristoci suka biyawa da jihar Kwara wanda musulmi ke da kashi saba'in da jihar kogi wanda musulmi ne kake wajen sittin da biyar zuwa da bakwai ban da wannan jihohin uku jihohi nawa ne muke su a yau ya ko in ka hada da abuja ka isa kamar ashirin to ban da ukun nan saurara sha shida har da abuja gaba daya a waɗannan jihohin gaba daya mutane dubu saba'in da uku ne a cikin miliyan ɗaya suka yi rijistar jam mutane dubu saba'in da uku a cikin miliyan ɗaya an kai kashi goma cikin ɗari a wannan shekarar jihar kano duk da yawan al'ummanta miliyan kusan goma kuma kasancewar da jihar da ta fi yawan musulmi gaba da a najeriya tun da kashi casa'in da takwas musulmi ne kuma ba ba ita jihar ta fi kowace jihar yawa a najeriya to mutane dubu goma ne kasan suke yi rijistan jam a wannan shekarar a yayin da jihar imo jihar da take mai lamba ta goma ko sha ɗaya a yau mutane a najeriya tana da mutane dubu goma, dubu ɗari ita kadai kenan jihar imo ta fi jihohin arewa dukkan su gaba ɗaya ka haɗa har da kogin har da benin har da kwara kila kila kuma ka kira kwara ɗaya a cikinsu in ka tara jihohi goma sha takwas ko sha tara a wannan shekara yawan ɗaliban da suka yi jam da su kai yawan na jihar Imo ba a shekara ta dubu biyu da tara 2009 mutane miliyan ɗaya ne da dubu ɗari da tamanin da biyu da ɗari uku da tamanin da ɗaya suka yi rijistar jam jawayin da suke gaba a wajen yawan ɗalibai jihar Imo ita ce a gaba tana da mutane dubu ɗari da shida da ɗari uku da saba'in da biyar jihar Anambra ita ce ke biye dubu saba'in da takwas da ɗari takwas da uku jihar Delta ita ce ta uku dubu ɗari dubu saba'in da bakwai da ɗari uku da goma sha takwas jihar Edo na biye dubu sittin da biyar da ɗari biyu da saba'in da ɗaya to mu tsaya nan duk wayannan jayoyin guda biyar ko hudu guda hudu musulmi su ne al'akalliya a tsarin kalili kai kamar ma ba su ne domin ka je imo eh a jihar imo akwai musulmi yan jihar imo amma dai wanda suke ta da shi ga musulmin imo yan cirani ne yan arewa sai kuma yan uwan musulmiyar ba amma su ɗan jihar imo ba ma yake maganin su na taɓa zuwa kowai wa ake gaya mani cewa mataimakin gwamna ya hana ma a kira sallah gaba daya a babban masallacin kowai don ana damu shi gidan shi na kusa da wuri. kuma gaba daya kowai masu yawa sa hidima nnyc sun zan su suke gudanar da harkar addini a jihar imo wanda kuma kashi tara da dugo tara bisa goma ba yan jihar bane haka nan bura ta zama haka delta ɗin to gara ma ido da akwai ouch amma dai musulmi da su ne kalil sai jihar tsohon ita ce ta jiyar tana da ɗaliban da suka yi rijista dubu hamsin da takwas da goma sha hudu ta ja ƙoshin dubu hamsin da bakwai da ɗari hudu da hudu. Abin mamaki duk da cewa wayannan jihohin kuma musulmi na da gaske amma ba su suke da ta cewa ba. Kamar ta an koyore musulmi su ne a galamiya amma kuma wanda ba su ke guda da jihar gaba ɗaya. Saboda sakacin da musulmi suka a wajen ilimi a wajen kwarewa a wajen fannoni saboda haka su suna nan da hoto. Hatta cikin ibadar hatta a ibada wannan na ƙara tabbatarwa wata uku da ya wuce da muka tafi wani aiki a ibadar din muka wuce shaki amma yawayin da suka fi karancin ɗaliban da suka yi rijista guda shida ne kuma tuna arewa jihar gombe rauni jihar sokoto ƙarin rauni jihar taraba raunin rauni jihar kebbi raunana raunana jihar zamfara Allah ya sawake jihar yobe a biya ɓaci haka jerin yake wannan jerin haka yake ma'ana wai babbai kike da dan dama na ko da kai dubu goma ba sauran ko da aka rike kaza kaza kaza kaza har da dubu biyu da wani abu to kun ji ba shekara ta dubu biyu da goma da suka rijista miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da saba'in da biyar da ɗari shida hamsin da biyu jihar da ke gaba imo tana da ɗalibai dubu ɗari da goma sha ɗaya da ɗari shida da goma sha uku sai jihar delta na da dubu tamanin da shida da ɗari tara da hamsin da biyar jihohin da suke baya jihar zamfara dubu uku da ɗari biyar da sittin da takwas da ana ku gaya musamman tazaran da ke tsakanin zamfara da ibo ko ba wannan shekarar da ana shirya to zai ka tambaya wai wannan da wai shari'a ce ta hana ta karatun zamani ko ko shari'a kamata ya ta zurta ta zamfara ta ita ta yi karatun zamani me ya kamata a ciki na farkon ko na biyu sai abuja su kuma dubu biyu da ɗari uku da casa'in da uku wanda mun san da ni, abuja da garin kazo na zo ne duk wanda ya zai rijistan ɗansa zai koma zai jiharsa ce sa za ka ba matsala in ba an ce tana da mutum goma ne sai mu ce wanda suka ƙi tafiya ne ko ba ba amma da a zamfara dai nan ba take kuma jama'an na zamfara sai dubu biyu da goma sha ɗaya ban samu alƙaluman ba da yi zan yi in samu har ta hanyar hukumar tamun ban samu ba amma dai abinda aka tabbatar mai ne jihar imo ce gaba sai kuma jihohi uku duk na ɓangaren inda imo ta fito sannan sai jihohi biyu daga ɓangaren yan uwan mu yarbawa amma kuma jihohin da yake ba musulmi da ma ke cewa ba a arewa kuma ai wato inda suka fi kankantan yawa dama mu ne wannan dama ba ma jayayya amma wannan shekarar miliyan ɗaya ne da dubu ɗari da casa'in da uku da ɗari shida da kudu sai in bana za ka haka kowar zuwa to ga haifar bana jumla da ke rajistar jam mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da uku da ɗari tara talatin da ɗaya miliyan ɗaya da jawai da ke gaba imo tana da dubu ɗari da ashirin da uku da ɗari takwas da sittin da biyar sai delta dubu tamanin da takwas da ɗari takwas da saba'in da shida sai a nan anambra dubu tamanin da wuta ɗari biyu da hudu sai oshun dubu saba'in da hudu da ɗari tara talatin da biyar sai oyo dubu saba'in da ɗaya ɗari biyu da saba'in da biyu sai ogun dubu saba'in da ɗaya ɗari ɗaya saba'in da uku na gaya muku oyon ma ba musulmi ke jagoranci ba sai dai suna da yawa yawan kusan yuyuyu tsoro kuwa ba ya kwatan kin ba musulunci ne Hukunji ga ƙoshu imo delta a nan bara kun dai san musulmi dai ba su kai kashi goma ba to jawoyin da ke baya jigawa ikon Allah suna da dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da ashirin da tara masha Allah na da dubu bakwai da ɗari uku da sittin da hudu na ruwan kabawa yobe dubu shida da ɗari uku da tamanin da tara zamfara dubu biyar da ɗari bakwai da goma sha uku ta birnin shehu dubu biyar da ɗari shida da sittin da hudu kuma tabbatar nan ina tabbatar muku sai an samu kashi ashirin ibonu a cikin wani adadin ko da ashirin ko don da yake zuwa sakwata zai gaya a kai unguwanni ko layukan da za ka bi a cikin sakwata kai ka ce gaba ɗaya kana ɓanace tani a haka kasuwanci wuraren kasuwannin su akwai layin da za ka da wuya ka samu shago na bahaushe ko na ɗan arewa ma gaba ɗaya dai ka samu shago biyar a cikin shago hamsin a layin a farkwato. Wai haka na tabbatar da cewa a wannan alƙaluman ba duk da sun nan ba duk sakwata wani. ko kuma ce ba duk musulmi ba sai abuja wanda mun san dalilin dubu biyu da ɗari uku da tamanin saboda abuja mutane zuwa suke su fita to wannan alƙaluman gama sakandire a nemi shiga jami'a kenan ta iya cewa kila mutanen muna polytechnic ta yi polytechnic ɗin ba sai an yi jami'a saboda haka suna ciki da su kubuta ba ta iya cewa kila suna da kula da yau ne don ba jam to sai in ce in ba daga baya bayan nan da muka yi gyaran fuska ba da in mun shiga aji mu koyar to musu wanda muke tarwa ajin ba don mu wani yanzu ne ya zama dole ya keke da keke da haka ko a dubulan ma ba mu da zai gaya mana haka ga wani alƙalamin a shekara ta dubu biyu da tara Su 2009 National Population Commission bisa haɗin gwiwarsa da wani kamfani ko wata cibiyar IFC macro sun bayyana alƙaluman yaran da ba zuwa makarantar firamare aka ce a kudu ta tsakiya da kudu maso gabas wanda ka ka cewa kashi fara bisa goma ba musulmi bane ko to kashi ashirin ne bisa ɗari kasar ba zuwa makarantar firamare ma'ana kashi tamanin bisa ɗari duk zuwa makaranta amma inda ake kira arewa da musulmi suke arewa ta gaba da arewa ta yamma ina kenan north west north east nan ne inda musulmi suke tsari da tsari sai ba abin da ba a rasa ba ko to su kuma kashi hamsin ne ke zuwa firamare kashi hamsin na zaune a gida suna bara to kun ji bambancin jiya da yau maganar ita ce laifar fata man kala kana abi innal fata man kala ha ana ba wai na kawo muku malamai ɗaruruwa su ne astronomers su ne waye har ma wikipedia har listin su duk abin da zan kayan girma zaki dan jajiya duka ake ranka kai dade a da a yanzu muna ina ita ce magana wadancan tilka ummatun yanzu muna ina yanzu magana kenan da abu muke jagoranci yanzu ban ma kai a jagorance mu ba ba ke matsayin mabiya kansu kamar ke yadda ake ta magana ne an zo arewa har da kuɗin mu ne da kudin da da kuɗin auduga da kudin ah, gyada da kudin waye aka gina Najeriya ya za a kuɗin ta za ka yasa maganar da yanzu ne kake yi shi ne magana me kake yi yanzu Allah ma ya yarda ko in ce ya shaida ya tabbatar mace cewa dan adam yana da mutunci ba an kusurci to sai ne yanzu kai da suka tabi kanka mai zargin ba mai ka tunani kana sarkin bara ba kana zargin shekara hanzu kana sarkin sadauna kai yanzu nan da wani sadaunan cin kai ai shi ne magana ka ta cewa wani shi ne a yi da muni to da yanzu ba yanzu ba ina jin wannan kake magana ko to me dawo mai ya dawo wannan musibar gare mu a ilimin zamani ba ba ilimin shari'a nake magana ba ilimin shari'a ne ma matsalar tafiya duk da tana ganin kamar ana karatu amma matsalar tafiya a nan to tunda ba wannan ake ba ilimin zamani bai dawo abu na farko da rashin fahimtar gamammiyar ma'anar ilimi wanda su ɗauka ilimi kawai shine abin da aka karanta a littafin akadari zuwa muktasar ko wani littafi da za a ce gaban malamin daure ko a islamiyya koya ba ɗauka cewa dukkan wani fanni na rayuwa duk abin zai kawo ci gaba ga al'umma duk abin zai taimaka al'umma ta bunƙasa wannan ma ilimi ne da ya kamata a ba shi muhimmanci ba akwai wannan matsalar dalili na biyu rashin kulawa daga iyaye da yan uwa za ga dai iyaye suna sakaci yanzu a kudu sai mutum ya ba jinginan gonarsa zai biya matsansa makaranta a arewa zai ba da jinginan gona in dai ba aure zai karu ba don wanda ka ba jinginan gona ya kalla ido ya ga wata bazawara sai ka dan ban ce duka ba bayan kaɗan ne wallahi so ba kulawa mutum za a ga mai damu ba yaran sun je makaranta ba su je ba wani kadan za ki kwa musu menene suke ba mu shi uwa ba sa taimaka suna da shekila iyayen suna da rauni amma yana da 'yan uwa wanda zai ka taimaka ƴaƴan cikin kawai ba sani ba rauni 'yan ƴan uwa dalilin na wasu lalaci da mutuwar zuciya wanda wannan ginshiki ne babba lalaci ba ta a wahala karatun da wuya aka ake cewa da wuya inda ba ka kokari a karatun duk yan wata islamic service ba na yana wannan bane amma tambayar ita ce wannan wannan kana muke bukata shi gare ne ka tafi federal college of education zaria ta e. fi ta ga mata rukun da hijabi da ni ka ta furo ba da ba sha Allah da rawani da gewu wando iya kuma na hazarin da amma ka bi su azuran su galibin su islamic studies hausa arabiya yanzu yanzu da dai da ake tukus ba su a wahala haka ta ingilishi wani wane ne jirgin ina sa'in ina babu akwai lalaci akwai kuma mutuwar zuciya ba ka cewa nake yi karanta waɗannan fannoni da na ambata wai shi asalin su lalacin ba ne a muna buƙatar ƙwararru a wannan fannin amma abin da muke cewa a mai da yin ba gaba ɗaya gare ka ko a kansa a watsar da saura alama ce ta cewa lalaci muke da shi ya kamata a ce a gidanmu kowa ya zama malamin islamic studies haka ya kamata ko malamin arabiya haka ya kamata ya kamata a sami injiniya a samu masanin likitanci a samu wannan a samu wannan a samu na samu mutum biyu kusa musharaka to amma akwai gidan da ke su goma duk sun yi karatu amma dukkan su arabiya sun karanta to me aka yi wani da wani ga mutuwar zuciya ba ma so mu moru ba ma so mu moru ba ma so mu moru akwai wani kanin kanina da ya taba cewa shi ba zai je makarantar da aka sama mashi ba sai dai in mahaifinmu zai musu ɗaya biyu ko zai kama mashi ɗaki a kusa da makarantar ko kuma ya siya mashi babur in ba haka ba zai ji ba ni kuma na tafi wani makarantar da wata ta wuce ta a ƙasa ba ma adabi la ya alamu adada ha illan ba ke ka ba ke ce ba zai hau ba ko kuma lokacin ba ke can to ba ya ba karatun zamani wanda ake ganin akwai kwandala ciki ba nan gaba na addini na yi tafiyar da tafi kilomita biyar da kafa ba sai ba ba biyu ba ba uku ba ba goma ba hamsin ba sai wani kuma bai ce yana samu mahaifi na sharki ko a yi wanda da in yayi shi zai fara amfana to wannan na nuna maka mene mutuwar zuciya ba na son boru ba na son wahala da sauransu wannan ba da muhimmanci ga al'amura gwargwadon bukata khilafin aulawiyya ba ma la'akari da abubuwa mai prioritize mu ce abu kaza ya muhimmanci akan abu kaza wai mai zai sa a ce dan kana zuwa karatun addini ba za ka karatu boko ko kuma ilimin zamani ba me ana shi ilimin addini ba bai da iyaka har mutuwa ko ba ka ba shi ko wani ilimin zamani mina ba da iyaka akwai wani abokina ne da na tare shi a wani wuri na ce mai dole sai ya bar abin na MSS yadda zuwa na sun ta kawo in ka mutu za a yi MSS ka yi shekara ta, ka yi biyu ka yi uku da su kana fuskantar matsala a jaraba ka yi shekarar karshe ka ajiye musu wani ɗauka za ka mutu ba in kana jin ba a mutuwa a gaji wani ka je bakiya da masu ta kaba yi da majina duk sa akwai ne sun zo ka jihadi ba dan lokacin da duk muna cikin magudanci yanzu amma kuma da musulunci na cigaba ko ba ka ba yi naka a je wuri ya dauka kai ka zo shekara da zama da himma ya dauki shawara kuma alhamdulillah yau yana daga waɗanda kullum sun tashi sukan tuna wannan abin da na nayi yakan ce ba dan wannan abin na dawo ta kila da ba kaza ba ilimin boko yana da iyaka ka shiga jami'a za ka yi karatu ko shekara hudu ne ko shekara dan biyar kamar law da famasi pharmacy kira a biyu sai shekara shida medicine ba shi ba shi ko ba a ne ba daga lokacin da ka 'yau har zuwa mutuwarka da za ka nema ba A shi akwai lokacin da za ka yi kokari ka haɗa su akwai lokacin da ba yan jaraba ta wato zai ka ɗan sassauta wannan na addini shi ne da iyaka sai ka fuskanci wannan da kwana bakwai an gama kuma sai ka koma ka cika mutunci ko ba ka ba to da yawa ba ma ba abu mahimmanci gwargwaron bukatarsa sai mu dalili na biyar rashin ba da shawarwari da nusarwa daga na gaba yawanci na gaba sun wuce ba zaru ba wannan abin da ya kira guidance and counseling din ba a yi sai ga ɗalibi bai ma san me ya kamata yi ba na taɓa tattuna da wani na ce kai me kake so kai yace ai shi yana so ne yayi aiki ga karatun injiniyar ma ce madalla to amma a darussa wanne ka ya yake ai ba abin da iya kamar larabci sa'annan kuma nake to sai ke ko a tace haba mu wadan da sai ta maka lissafi wai kuma burin sai injiniyar to akwai rashin guidance and counsel abin mamaki hatta wanda kai karatun nan dan bokon a gidajen su ƴaƴan su za ga ba guidance and counsel wai zai ga mutum wai burinsa wai ɗansa abin da ya karanta shi ma sai ɗansa ya karanta mun samu wani matsala akwai wani wanda yake ya yi karatu da sun zo suna karatu wurin na tambaya ko kuke ga wannan suka ce a babai sun samu to tambaye sai ka duba wace basira yaron ka yake da ita yaya sha'awarsa me yake so karka tambayar sa a ah, primary da ba ana tambaya ba wanda kake zo ka zama wanda ce soja wanda ce dan sanda duk ayyana wannan shirin da nusarwa ake sa a mutum to ba nusarwa saboda haka dama ya zama ba da hadabi no future ambition ne no future ambition saboda haka tun da bai da shi ya zama primary ya zo secondary kila ba sai ya yi kwado ko ya yi noma ko ya je itace zai biya kuɗin makaranta sai ya je ya sai ya je halin ko ogo da kuma sakaci daga al'umma na daga dalilan da ya sa muka taɓa tsaye a harkar ilimin zamani halin ko ogo da sakaci daga al'umma al'umma na nuna halin ko ogo misali yanzu wannan masallaci ne kuma na cikin santa ne ai ba daga cikin abin da za mu sa rai tun da galibin da ci gudanar da wannan santa ɗin ko ma dukansu yan boko ne ko ma masu kishin addini ne daga cikin masu sallah nan kuma akwai yan ƴaƴan yayayen nasu yatiman za maka aw miskinan za maka amma a cikin zako kuma a kai wannan su kuma Allah za su kai mu basira ai daga abin da muke sa nan cibiyar ta yi shi ne ta iya gano irin waɗannan waɗanda ba za a iya biya musu kuɗin makaranta ba daga gida saboda ba su shi ai wani asus na musamman ko ba ka ba sai a ce to wani da wani mutum biyu wannan shekarar kan kuma mutum ɗaya Na shekara goma ana wannan ba an samu mutane goma kwararren ko likita wannan injiniyar wannan kaza ko wanda masallaci ci wannan ko wata anguwa ci wannan in aka yi haka za a amma za a ga muna da halin ko oho da halin ko onkula da muke nuna irin waɗannan abubuwan wannan ba na daga dalilan tabarbarar lamarin ilimin zamani a cikinmu sai abu na ƙarshe rashin tallafi daga hukuma hukuma ba ma cewa ta ɗauki nauyin karatun kowa ba zai yi ba domin duk duniya ba ba haka amma akwai abubuwa kai da ya kamata samar sannan kuma akwai ɗan abin da ya kamata na tallafi gwargwado musamman kamar mu a najeriya da yake musa ana kashe kuɗaɗe ma babu dalili to ne kamata kai ilimi ya daga samun wannan alfarma ba na ɗalibai masu kishin su ilimi bai kamata ka daga samun wannan tallafin ba to waɗannan da ta kace su ne abin na iya hararowa a gurgude ba su kenan ba amma dai yadda na daga cikinsu sai daga ƙarshe gaba ɗaya ina mafita akwai bukatar fahimtar muhimmancin ilimin zamani da hukuncin neman sa akan ɗaiɗaikun mutane da kuma al'umma wanda bayanai sun gabata game da hukuncin da matsayin sa, da kuma sa abu na biyu kyautu da niyya muna bukatar mu kyautu da niyya in ka kyautu da za ka rinci wannan abin da kake jihadi ne wannan abin da kake ibadar ki? to kaga za ka mai da himma ka sa karfashi ka dace ka zabi ka kai yadda ya kamata ko ba ka ba sai abu na uku kirkin zuci ba za su kishin kanmu ko dai dan a ce maka kai ba jahili ba da ya kamata kai karatu ko ba ba ko dan a ce kai ba jahili ba ne ko ya kamata kai karatu ka tattara ba za ka samu ba a duniya da lahira amma dan kawai ka fita daga cikin layin wanda za su ba karatu ba ai gudun wannan kayan shi ne kishin zuci da kuma kishin al'umma mai zan kawo al'umma ta na ci gaba wannan zai zafirar da kai tun da yau daga cikin hanyoyin ci nan da akwai harkar ilimi ko kasuwanci ana ci gaba amma an ba ka ilimi kan samu matsala kar ku dogara ga tallafin hukuma ko mawadata kar mu dogara da mu mu nema mu kanmu kai kwadago a kowannan sani wallahi sai sun je sun kwadago kai ba ka ba ma a gidanmu akwai wani yayana babban yayana shi ne na farko a gidanmu da da aka haifa yara farko da aka haifa yana ne yana zaune da shi a kano ya zama so yana aiki ya ba aiki abubuwa suka yi wa yake sai ya koma makaranta digirin nan sai a lokacin saboda tun da ya sakandare ya kama aiki ya daɗe yana aiki daga bakin ta jikin ya zo ta sani na zai tashi da safe yana da wata motsa sabar ba haka wata rufanar ban nan zai tafi babu wani rafi ko wata fadama da ke kano gaba daya da bai sani ba zai je wata kwan kayanya, da alayyaho da waye da waye ya yi dakonsa a motarsa ya tafi yan kaba ya kai a ba shi kudin dakon ya wuce ya sa mai ya tafi biyu ke karatu ya gama karatu ya ce ne da gida da haka yake ya gama girma amma yau ya zama kamar kana sun da tun shekara goma sha uku da ya wuce ya yi digiri na uku ba a zama kamar kana duk wata wahala yanzu ta zama labari yanzu kawai labari nake ba ku to kanka dogara da wani kai kokarin kanka ko da ko ba wallahi akwai wanda na sani ah, da yara mana ganin su kamar la'ayi biyu na tabbatar ko nan poli dr aliyu mamman zai gaya mana za a gara su da rishakar suna bin ka gudu ba kuma ya tsare ba ne ba musulmi ba ne wallahi ba su zo yara rishakar ba ne sun zo suna kan su jam ne su ci ja su ko su yi su ci ko su yi shiga jami'a ki da kika ne suna nan suna nan da wannan dan kudin da suke tara nan ribar taka da shi za su yi kudin sai ki ka fara sai kullum da nan kudin wani fa suna da wala sun saba da kai su zo su ko su yi su makale mana audio fa I don't know anybody ban san kowa a nan ba a taimaka man kaza haka za ka taimaka tun da dai ga suna son karatu ka saba masa admission bayan da karatu sun zama da digiri sun zama wani abu da su ba ku kuma za ku na nan suna kwallon suna shaye-shaye suna luka suna Allah ba ku Allah karbe suna Allah ya ba ku ba mu dan lalata ne ko Allah ya ba mu ba ku dace Allah ya ba ku ba mu wannan rashin kishin kai ne kokarin dogaro ne tallafin da ka samu kai ba kanka in tallafin ya zo maka fanima in an ce ga dama na tallafi sai ka rubuta kan ka samu tallafin wannan duka falala ce abu na biyar samar da wuraren bita da ba da shawara ga ɗalibai extramural lessons ko classes da su so da tali ko da wanda sun karanta da mu a lura guda ba da tana lokacin suna jami'a suna shekarar karshe mu kuma muna ta kokarin mu ci jarabawa mai jaraba a sakandare mun sha kaza muna so maimaita saboda haka so suka ta karanta da mu duk shekara uku suka yi duk shekara hudu da duk wani babban dan boko wanda musamman wanda a yanzu yake karantarwa in yana na tsakanin zaria ya shiga cikin wannan abu sun karanta sun taimaka amma sai ya zama kamar kana ba a yi sai yan kaɗan ne masu yi nan ka zo nan ce kana mayar wannan santocin ba su da yawa in ma akwai gara ma kila mu zaria akwai su har yanzu to ya kamata a ce akwai wannan wuraren bita da ba da shawara ga ɗalibai a rika taujihinsu don wannan zai taimaka mu kara haɓaka lamarin ilimin nan na zamani sai abu na ƙarshe zan ambata a ƙarƙashin wannan ina mafita gudunmuwar hukuma da sauran jama'a lalle ne al'umma mu taimaka hukuma ta taimaka a ba da tallafi ga waɗanda suka cancanta domin su samu su wannan karatu da ƙarshe ina so in tuna mana maganganun waɗansu malamai guda uku akwai ibn al da yake magana akan ilimi yake cewa abdalu maktasabat nufusu wa asalat qulub wa nala bi al-abdu rifa'ata fi dunya wal akhirah huwa al-ilm wal iman mafi fitin abin da zuciya za ta samu a duniya za ta nema ta tsorota mafi girma da darajar abin da zuciya za ta samu mafi girman abin da bawa zai samu ya samu ɗaukaka a duniyar lahira shine ilimi ya kamata mu san ilimi ba wasa ba duk wanda ke ganin ilimi nan tsada to da ba jahilci mu gani ya ga wa ya wanne rubuta da tsakanin ilimi da jahilci sai al-mawardi shi ma abu wata magana yake cewa al-ilmu atrafu ma rajiba fihi ar-ragib wa asalu ma talaba wajada fihi talib wa anfaqu ma kasabahu waqtadahu al-kasib لأن شرفه يكبر على صاحبه وفضله يرمي إلا طالبه yake ilimi shine mafi daraja mafi girma wajen daukakan abinda mai kudayi da kudayinsa mafi fitan abinda mai nema zai mai da himma ya tashi wajen neman sa shi ne mafi amfanin abinda wanda yake neman ya tsoro tsoroci wani abu zai nema domin darajar ilimi da daukakar sa na tabbatuwa ga mai shi falalarsa na kaiwa ga wanda bai mallake shi sai imamu ahmad ibn hanbal shi ma da yake annasu a wajen ilil ilmi minhum ila ta'am wa sharabi لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين yau ta yutas ilai kullu kullu Ya yace ilimi ne mutum ya bi bukata mutanen su bi bukata fiye da abinci da abin sha yace domin abinci da abin sha a yi ne guda a rana guda sau ɗaya ko sau biyu kake bukata ko ba ba amma ilimi ko wani lokaci kana bukatar sa duk wannan yan uwa musamman yan uwa na matasa lallai balan mu ilimin zamani dai kam a yau ana yin sa amma dai mu tsarakiya ne ga dukkan alamu sai dai in mun yadda za mu gyara wallahi za mu iya kada wa ya gari mu zamanto cikin irin wanda aka ce wa yuqbal amru hina taqibu taybun wa la wa hum shuhudu in kabilar taimu na nan in kabilar taimu ba ta nan za a yi hukunci in ma kabilar tana nan ba kuma za a shawarce ta ba to kar mu zama ya rakiya ba da mu ake ba saboda ba mu da ilimi in mun yi haka tsakani da Allah mun shiga cikin matsala ina roƙon Allah ya mana muwafaka yau da na tsawaita mana awa na biyu da minti biyu ban taɓa lafta irin wannan ba a wannan masallacin amma dalilin saboda yanayi ne da kuma irin abin da ake so a tattauna na kuma gode wa shugaban zama da ya min kawai ya kyale ni bai dakatar da ni mutum dakatar da ni dole tsaya saboda shugabanci sanannen abu ne kuma muna kokarin bin sa duk inda muka samu kanmu gurgurdan iko to ina godiya kan musamman gare shi da kuma ku yan uwa da kuka ba da lokacin ku mai tsoka mai tsada har aka yi wannan doguwar muhadara sannan kuma ina godiya ga cibiyar wannan wato ga shugabannin wannan cibiya ta Islamic Learning Center wanda ba ta gajiya wajen shirya ayyukan alkhairi da karantar da al'umma da tarbiyyar al'umma yadda suke ganin za su iya ba da gudunmuwa a wannan lokaci Allah ta'ala ya saka musu alkhairi kuma ina musu godiya da suka ga dacewar in zo ba da irin gudunmuwa duk da cewa a wannan ilimi na zamani ga ainihin yayin musu da Aliyu Mamman wanda sun ma karantar da mu kamar na ambata mana amma dai a gani in taso tun daga Zariya don zuwa in gabatar da wannan Allah ya saka alkhairi Allah ya zumunci Allah ya tara mu cikin alkhairin da ke ciki abubuwan da faɗi daidai daga Allah ne Allah ya ba mu ikon aiki da su abubuwan da na kuskure daga gare ne kuma daga shaitan Allah ya ba mu ikon gane su don mu gyara Allah tabaraka wa ta'ala ya mana gamin da katar ya karba ayyukan mu ya kara mana ilimi mai amfani ilimi na tsoronsa ilimin da zai kawo ci gaba gare mu da al'umma mu baki ɗaya. wasu ma'anakallahu duka shar Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa